ji cewa man qala li shaykhihi lima lam yuflih abadan duk wanda ma ya ce wa shehinsa me yasa shehu me yasa ka ce kaza kai a cikin jawahir ma'ani wanda yake haɗe da rimahu wato bugun dadu suke kenan a fasali na goma sha tara da suka buɗe suke cewa wa adamu li'tiradi alaihi fi shay'in fa'alahu walau kana zahiruhu annahu haramun cewa shi muridi daga cikin abin da ake bukata a gare shi shine gudun yin musu wa shehu cikin duk abin da shehu ya aikata ko da wannan abin haramun ne kamar yadda suka ƙara ambatawa a cikin wato ainihin wannan fasali cewa wa min sharuɗin muridi an ya kuna bayyana ya dai shekhi kalmayyit bayyana ya dai labasin cewa sharaɗi ne ma na zamtowa muridi muridi ya kasance gaba ga shehin sa kamar gawa a gaban mai wanke ta to mutum ya zamto gawa a gaban mai wanke ta ishara zuwa ga rashin tasarrufi rashin ya iya bambance daidai da ba daidai ba shine har za a ce in shehu ya magana ya auna da mizanin shari'a gawa ce za ta auna da mizanin shari'a to kaga wannan maganar ko dai ana kokarin wawaitar da hankulan mutane ne kamar yadda malam Allah ya saka masa da alkhairi ya karantar da mu ko kuma wannan magana suna isti'malin ta ne yayin da ake maganar zahirin shari'a in sun fito cikin musulmai za su yi musulunci irin yadda sauran musulmai suke yi to za su ɗauki wannan magana in kuma sun koma gida za su ɗarikan su to ba a isa shehu ya faɗi magana ka ce baka yadda ba shehun da yake da isma alkutubu lahu ismatun ka ismatul shi ne har zai yi magana ka saba masa kamar yadda suka faɗa a cikin wato ainihin arimahu suke cewa wato fi ilamihim fasali ne ma guda aka buɗe shi aka ce fi ilamihim anna shekha wa huwa waliyul kamil sai yake cewa fi ummatihi kan nabiyu fi ummatihi cewa shehu wanda shine waliyi cikakke a cikin al'ummarsa tamkar annabi ne a cikin al'ummarsa wanda wannan shine ya bayi zuwa ga shehu ibrahim a cikin kashiful ilbas an faidatul hatmi abul abbas yake cewa man radda da'awata waliyin faqad radda da'awata nabiyin duk wanda wani waliyi ya wata da'awa ya faɗi magana ya mayar masa da abunsa to kamar ya mayar da da'awar wani annabi daga cikin annabawan Allah shi yasa ma a cikin limawu hizbur rahim fasali na shida suka faɗi wasu wato ainihin narko na azaba tattare da duk wanda ya washe mu inkari suke cewa wato wa min qabahi wa min qaba'ihil inkari daga cikin abubuwa munana wanda suke samuwa ga masu inkari sai suke cewa annahum muqtafuna athar al-yahudi wal mushrikina wal cewa su masu bibiyar wato diddigi ne na yahudawa da kafirai da wato ainihin mushrikai sai yake cewa fala shakka annallaha babu shakka a wajen su cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yu'azzibahum zai musu azaba da irin azaba da zai wa kafirai da mushrikai da wato ainihin munafikai to yanzu wanda aka ce idan kai masa inkari zaka samu irin wannan shine har za a ce idan yi magana ka auna ta da biyar shari'a ka mayar masa kaga wannan maganganu ne masu cin karo biyu da aka ko dai ya zamto yaudara ko kuma ya zamto wancan ababi ne na shari'a e kamar yadda malaman su suka ce an fito za a yi shari'a za su iya na musulmai to su sa riga musulunci a shiga a dama da su in ko su koma gida za su yi ɗariƙar su to ban da wannan wato ainihin ka'idar a ciki shi yasa ba za ka ga ba sa inkari a cikin maganar wani shehu sai abu na ƙarshe malam muhammad ban sani ba ko za a bani dama a gurguje a ba ba da dama eh afwan eh, eh, minti ɗaya ko biyu insha Allah malam ya mana ga ishara zuwa ga kallon lauhul mahfuz cewa tabbas wali yana kallon lauhul mahfuz wannan ah, rubutaccen abu ne rubutaccen abu ne shi karan kanshi shehu tijjanin ma karan kansa ya yi da'awar ya ga lauhul mahfuz sannan kuma a cikin jawahir ma'ani an tabbatar cewa wato arifi tabbas yana ganin lauhul mahfuz eh kamar yadda ya zo a cikin wato jawahir ma'ani a juzu'i na biyu shafi na ɗari da ashirin da bakwai lokacin da suke ƙoƙarin mu ƙara. wannan tasha mai albarka domin yin darasi domin yin karatu a cikin wannan littafi wanda na wallafa mai suna ila kitabillah wa sunnatin rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ala fahmi salafi salih معتقدين أن Rajulun, Kana, رجل كان يكذب على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لإغواء المسلمين wanda yake a mu na yau a cikin wannan tasha shine darasi na goma sha uku sannan za mu tashi a cikin littafin a shafi na biyu, waɗanda ke da hard copy sannan waɗanda ke da shi a whatsapp za mu tashi shahi na uku. da wanda yake dai kowane lokaci muna ɗan yi ma al'ummar musulmi tambihi cewa ainihin watan wannan darasi da muke yi zuwa ga al'umma watan darasi ne wanda muke yi domin bayyana ma al'umma musulmi ainihin a wasu miyagun aƙidu wanda Ahmad Tijani ya zo da su domin halkar da al'umma musulmi domin raba al'umma musulmi da littafin Allah da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar zo ma mutane daga ɓangaren da mutane za su yi amince masa domin ya yi da'awa cewa shi ya zo da istighfari da salati ga manzo da kuma la ilaha illallah kuma ya yi da'awa cewa ya karɓo su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tazartan dama dama kuma manzon Allah ya umurce su ya je ya lakka dama al'umma musulmi to waɗannan abubuwa da da'awai ya zo da su musulmi duk na son ya yi istighfari duka musulmi yana son ya yi salati duka musulmi yana son ya yi la ilaha illallah kaga waɗannan abubuwa guda waɗannan abubuwa da ya ambata cewa su ne ya zo ya lakka nama mutane ko abubuwa ne kowane musulmi na son su saboda haka ya zo ma al'ummar musulmi ta inda za a iya amince masa abu na farko dai tun daga nan ƙaryar da ya maganar da ya cewa ya karbo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sallah mana nan ƙarya ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi wannan ƙaryar ne domin ya yaudari mabiyansa domin ya yaudari waɗanda suka yarda da shi domin ya yaudari ainihin al'umma musulmi ya zambace su domin ya dasa ma al'umma musulmi ta ƙarƙashin ya zo da waɗannan ya dasa ma al'umma musulmi wata aƙida ko kuma aƙidu na kafirci wanda yake waɗannan aƙidu idan ka yarda da su to ka zan zindiki ka zan kafiri ka fita daga cikin addinin musulunci kenan idan muka duba Ahmad Tijjani yanayi ma Iblis farauta ne yanayi ma shaidan farauta ne abin da yake farauta kuwa shine son ya kai ya raba al'umma musulmi da imani sai a zo maka sai ya zo maka da wata mummuna aƙida ita wannan aƙidar idan ka yarda da wannan abin da ya zo da shi to shi kenan ka fita daga cikin addinin musulunci a lokacin da ka zauna kana zikiri da harshenka kana istighfari kana salati kana la ilaha illallah idan zuciyarka ba ta da kyau idan zuciyarka ta lalace to duk wani abu da zaka aikata da harshenka ba zai amfane ka a wurin Allah ba domin munafikai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma wannan kalma da suke faɗa ba za ta amfani su ba ranar tashin kiyama saboda zukatan su sun lalace kamar yadda Allah ya ambata dangane da munafikai yake cewa fi kulubihim maradun dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da hadisi cewa jiki yana da wata tsoka idan wannan tsokar ta gyaru to jiki gaba ɗaya ya gyaru idan wannan tsokar ta lalace to jiki gaba ɗaya ya lalace to shi Ahmad Tijani aikin da yake yi abin da yake yi shine kokarin bata zukata wannan zuciyar wannan tsokar da manzo Allah faɗa yake zuciya wannan tsokar ita ce yake kokarin lalacewa ya ɓata ya baka zikiri kana can kana yi da harshe amma an bata maka zuciya wanda yake yin zuciyarka ta lalace to zikirin da ma za ka yi da sallah da za ka yi da azumi da za ka yi da bada zaka da za ka yi da zuwa aikin hajji da irin ayyuka na alkhairi duk abin da za ka yi gaba ɗaya idan zuciyarka ta lalace to duk abin da za ka aikata na alkhairi kuma ba zai amfane ka gaban Allah ba domin idan zuciya ta lalace to ainihin wato aiki gaba ɗaya da gaɓɓai za su yi ba za su amfani ɗan adam ba dole ne sharaɗin aikin da za ka yi amfani ka shine zan zuciyarka ta zama to zuciya ta zuciyar da ke kumshe da imani kamar yadda Allah ke cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace sai Allah ya ce wa huwa mu'min alhali yana mai imani kaga kenan wannan yana nuna mana kenan duk wani aiki na kwarai da za ka yi idan baka da imani to aikin ba zai amfane ka ba gaban Allah ranar tashin kiyama to saboda haka shi kuma Ahmad Tijani abubuwan da ya zo da su ya zo da su abubuwa ne waɗanda yake in ka yarda da su to zuciyarka ta lalace wanda yake mun karanta can baya akwai abubuwan da muka karanta daban-daban da ainihin wato ainihin Ahmad Tijani ya zo da su waɗanda idan ka yarda da su to ka yi da ka yarda daga cikin addinin musulunci mun karanta inda yake bayani da shi kansa da shi ainihin muridinsa shine Ibrahim Yasi dukkaninsu suna bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah abu guda ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam shine hoton Allah kamar Allah ne ya tsaya ga madubi hoton Allah da ya bayyana ga madubi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mun karanto shi baya kuma mun faɗi wurare da suka faɗi wannan magana muka faɗi wuraren da suka faɗi wannan magana cewa Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam abu guda ne har ma akwai wata salati da yake yi Allahumma salli ala aini zatika aliyya in ji shi wa in ji Ahmad Tijani wai yana cewa ya Allah kai salati da ainihin zatinka madaukaki ya Allah kai salati da ainihin zatinka madaukaki to kaga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zatin Allah wannan kafirci ne idan ka yarda da wannan ka kafirta haka mun karanto baya inda Ibrahim Yasi yake bayani cewa Annabi Isa alaihi salam wai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin uba wanda ya haifi Annabi Isa alaihi salam sannan kuma ya haifi Annabi Isa ne kafin ya aurewa kafin ya auri Maryam to kaga jingina ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya haihu ga mace kafin ya auri mace to duk wanda ya jingina ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wannan mutum ya zan zindiki wannan mutum ya zan la'ananne wannan mutum ya zan ɗaibabben albarka duk wanda ya jingina ma manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya haihu da wata mace kahin a tsaye a tsara mai aure da wannan matar duk wanda ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan zindiki sa'annan kuma duk wanda ya jingina ma annabi isa alaihi salam cewa annabi isa shi hakikanin babansa da ya haife shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya haihi annabi isa ne daga Maryam kahin a ɗaura masa aure da Maryam. Kenan annabi Isa an haife sa yana da uba amma uban ba a ɗaura mai aure ba tare da inna kai. Kaga duk wanda ya jingina ma annabi Isa wannan ya yi ridda ya zan zindiki. Sannan mun karanto baya cewa Ahmad Tijjani yana bayanin cewa ainihin Allah subhanahu wata'ala shine ainihin watan komai Allah ne. Waton dukkanin abin da hake gani Allah ne, bi ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya shige cikin komai kuma komai ya zan Allah to wannan shi ma duk wanda ya da wannan ya zan zindiki ya zan kafiri ya fita daga cikin addinin musulunci saboda haka duk ibadar da za ka yi Allah subhanahu ta'ala baya da bukatar ta haka kuma mun karanta cewa ainihin watan tijjani yana bayanin cewa Allah na cikin gumaka masu bautar gumaka Allah suke bauta mu idan ka bauta mu gumki ka bauta mu Allah to har yanzu shi ma wannan mun yi bayanin cewa duk wanda ya da wannan magana to ya zan zindiki ya zan ainihin watan kafiri ya zan watan baya da imani to dama su ne abubuwa da muke yi ma al'umma bayani domin a kauce ma wannan hanya a kauce ma hanyar tijjani da ainihin wato miyagun akidu da ya zo da su a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunna manzo annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma mun karanta dangane da ainihin wato wannan gaba daya cewa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama shi Ahmad Tijani yana bayani duk halittu baki ɗaya wai akwai rayuwa a manzon Allah ciki hatta da Iblis wani yanki ne daga ainihin hakikanin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kafirai duka akwai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jikin kunan kafirai to wannan duka ainihin shi ma wannan duka yana daga cikin miyagun aqidu da suka zo da su domin su halakar da al'umma haka kuma mun karanta baya shi Ahmad Tijani batan bisa harshen Ali Harazimi an sifanta Ahmad Tijani cewa ya sifanta da dukkanin sunayen Allah da sifofinsa ya zama kamar shi ne Allah to wannan ma duk wanda yadda da wannan ya zan zindi ya zan murtaddi ya fita daga cikin addinin musulunci haka kuma mun karanto a baya dangane da Ahmad Tijani yana bayani akan kutubi kutubi cewa ba abin da ke isa ga talikai sai idan kutubi ya hukunta tare kenan kutubi wato an ba shi matsayin Allah duk abin da ke gudana kamar shi ke gudanar da shi idan kutubi ya gushe to dukkanin halittu baki ɗaya za su gushe kuma kutubi shine ke tsaye da komai baki ɗaya wannan ma duk wanda yadda da wannan shi ma ya zan kafiri ya zan zindiki a ibadarsa ba za ta amfani sa ba haka kuma mun karanta baya cewa akwai wata halitta wai alkhalifatul azam khalifa mafi girma wanda yake shi ma da ya gushe da halittu gaba ɗaya duk za su gushe shi ma an ba shi matsayi na Allah wanda yake komai shi ke gudanar da shi to wannan ma duk wanda yadda da wannan shi ma har yanzu ya yi rida ya yi daga cikin addinin musulunci sannan mun karanta baya dangane da arruhul haiwani da kuma alfardul jami'i duka wannan su kuma Ahmad Tijani ya ba su matsayin Allah wanda yake su ke gudanar da abubuwa da a ce babu su gaba ɗaya babu komi komi zai lalace halittu gaba ɗaya za su yi shi sannan kuma mun karanta ainihin wasan mabiyan tijjani wasan suna nuna cewa Ahmad Tijjani ya zan kamar shi ne ma Allah saboda haka ana iya kiransa ana iya neman bukata gare sa ana iya roƙonsa har ma kira suke yi ga mutane idan musiba ta same ka ka kira Ahmad Tijjani ba Allah za ka kira ba to wannan duka yana cikin miyagun akidu da waɗannan suka zo da shi domin halakar da al'ummar musulmi haka kuma mun karanta wani nau'i na daban bauta ma Ahmad Tijjani gashi ya mutu amma akwai wani nau'i na daban duk abin da haka sun kai kana son kai shawara da shi kana iya shawara da shi sun kawo yadda ake yin wannan wanda yake wannan muna cewa wannan abin da suka faɗa ba ya da bambanci da bauta ma gumaka wai in kana da wata bukata su jani duk inda yake in kana da nisa tsakaninka da shi kana iya kai shawara da shi shine za ka yi salatu ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ka yi salatu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ayyana kanka ga su jani kuma ka faɗa mishi bukatarka sa'annan bayan wannan ka kaskantar da kanka zuwa gare shi to duk abin da ka ji da zuciyarka to ita ce amsar da Ahmad Tijani ne baka to wannan ma muna bayani cewa wannan shi ma kafirci ne wannan shi ma zindikanci ne to da dai sauran ainihin wato miyagun aƙidu sa'annan kuma mun karanta dangane da ainihin wato arifai da kuma ainihin wato waliyai su ma duka an ba su sifofin Allah an ce arifi yana sifantuwa da sifofin Allah sunayen Allah da sifofinsa haka kuma an ce shi ma wali yana sifantuwa da sunayen Allah da sifofinsa to wannan duka muna bayani cewa duk wanda ya yarda da waɗannan akidu to ya zan zindiki ya zan kafiri ya zan murtaddi ya fita daga cikin addinin musulunci to wannan kaɗan kenan daga cikin miyagun akidu da ke ga cikin wannan ɗariƙa wanda suka zo da waɗannan akidu Ahmad Tijani da mabiyansa suka zo da waɗannan akidu domin halakar da al'umma domin raba al'umma da littafin Allah raba mutane da littafin Allah raba mutane da sunnan manzo aza mutane akan akida ta kafin su, bisa da awacewa wai su sun zo da wurdi ne ashe ainihin watan sun zo da wurdi amma kuma sun zo da kuma abin da ke bata zukata kuma wurdin ma da suka zo da shi ga salati na manzo sallallahu alaihi wasallam suka zo da wani salati kuma suke cewa wannan salatin yana daidai da alqur'ani sai dubu shida wannan ma duk wanda ya yarda da wannan shi ma ya kafirta duk wanda ya yarda da cewa salatul fati na daidai da alkur'ani sau dubu shida salatul fati da wani mutum ya kago a ce yana daidai da magana Allah to duk wanda ya yarda da cewa salatul fati na daidai da alkur'ani sau dubu shida to wannan mutum shi ma ya yi ridda ya fita daga cikin addinin musulmi to insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na yau za mu tashi kamar yadda muka na faɗa za mu tashi waɗanda hard copy sai su zuwa shayi na 92 shine a tsiratul tijani wato aqida ta tijani fi sha'anin kufa daga sha'anin kafirai menene tijani yake kudurtawa dangane da kafirai waɗanda a kafirai waɗanda azindikai waɗanda ba ruwansu da addinin musulunci menene tijani yake faɗa dangane da kafirai mu saurara mu ji abin da yake faɗa dama muna faɗa kowane lokaci cewa waɗannan mutane sun zo da miyagun akidu waɗanda yake in ka yarda da waɗannan akidu to ka yi da ka fita daga cikin addinin musulunci akidu waɗanda ke karyatar da littafin Allah a tibi waɗanda ke karyatar da sunan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama sa magana ta 77 wa min akazibi Ahmad Tijjani yana daga cikin karyace karyacen Ahmad Tijani wa qira'ati da kuma karyace karyacen sa qauluhu magana sa da yake faɗa shi Ahmad Tijani yake cewa wa hunaka al-mahabbatu al-amma yace anan yace akwai al-mahabba so al'ama wadda yake ya gama komai baki daya minhu daga Allah subhanahu wa ta'ala minhu subhanahu wa ta'ala wato daga Allah subhanahu wa ta'ala wai akwai so wanda yake daga wurin Allah wannan so yake kuma shi wannan son ya game dukkanin ainihin wasan komai baki daya sai yake cewa fi hazil mahabba a cikin wannan so kuwa wanda ke daga wurin Allah wanda yake ya gama komai shine yace jami'ul awalin yace dukkanin talikai baki ɗaya sun shiga ƙarƙashin wannan so na Allah yake cewa hattal kufar hamma kafirai kafirai su ma fa mahabubuna inda indahu kafirai abin so ne a wurin Allah kun ji abin da Ahmad Tijani faɗa kafirai abin so ne a wurin Allah kenan Allah yana son kafirai wanda yake idan muka karanta alkur'ani muna gani wurare yadda Allah ke bayani akan cewa Allah subhanahu wataala baya son kafirai amma ga gashi Ahmad Tijani karara yana son ya karyatar da littafin Allah ya karyatar da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Allah na son kafirai gashi kuwa mun san cewa kafirai Allah subhanahu wataala ya tanada musu azabar wuta da sun mutu sai zuwa wutar jahannama da Allah yana son su da Allah subhanahu wataala ba zai shigar da su a cikin wuta ba da Allah yana son su da Allah subhanahu wataala baya umurmin cewa a yaƙe su a yaƙe su kafirai a yaƙe sosai sun shiga cikin addinin musulunci qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yudinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yubilgi zata an yadun wa hum sajirun kun ga Allah subhanahu ya yi umarni akan a kafirai waɗanda ba sa imani da Allah to da Allah na son kafirai da Allah subhanahu wata'ala baya ce a kashe su sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa an amurce ni in yaki mutane sai in sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kaga kenan duka wannan ishara ce mai nuni cewa wanda ke akan aqida ta kafirci Allah subhanahu wataala baya son sa to za mu gani yanzu ga wannan darasi yadda Ahmad Tijani zai yi kawo bayanai daban-daban akan cewa Allah yana son kafirai kuma Allah ya nemi su rahama to wannan maganar dai a dube ta a cikin aljami lidura da ulumi alfa'ida min da hada fiqh maktuma a duba juz'i na biyu shayi na ɗari hudu da saba'in da biyar za a samu wannan yake sha hatal kuffaru fa innahum mahbubuna inda Allah har ma kafirai abun so ne a wurin Allah bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana son kafirai sai magana ta saba'in da takwas wa min akazibi tijani yana da cikin karaice karaicen tijani qawluhu magana sa da yake cewa wal mahabbatu rabi'a wa tunsu na hudu wato akwai almahabba wanda a kashi na hudu kenan in jiwa in ji Ahmad Tijani yace al'ama wanda yake ita wannan surun ya gane komai baki daya wa hiya lil kufari khasatan amma kuma ya keɓanta ga kafirai ya keɓanta ga kafirai su ne wanda yake gama komai baki ɗaya amma kuma su wane ne wannan so din ya keɓanta wato ya keɓanta ga kafirai Yace kafirai suka keɓanta da wannan so so na Allah fa innahum cewa su kafirai yuhibbuna Allah wai kafirai suna son Allah jama'a wanda yake ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzon Allah ya kafirce ma alqur'ani ya kafirce ma annabawan Allah ina ake cewa wanga mutum a cewa yana son Allah ina ake cewa wannan mutum yana son Allah Allah yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka ce masu idan kuna son Allah to ku bi ni to wanda ya kidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a hukunta cewa wannan mutum yana son Allah in ba don in ba son halakar da al'umma ba in ba son cusa mu mutane miyagun akidu ba waɗanda yake sun saba mu littafin Allah sun saba mu sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam Ahmad Tijani yake cewa fa innahum cewa su kafirai yuhibbuna Allah kafirai suna son Allah mahabbatul uluhiyya watan so na kasancewar Allah shine abin bauta lima huwa alaihi saboda abin da Allah yake a kansa min kamalil uluhiyya na ainihin watan kammalar allantaka wa umumiha da kuma gamewarsa wannan magana a dube ta a cikin aljami lidura da ulumin fa'ida min biya da kutubul maktum a duba juz'i na biyu shahi na ɗari hudu da saba'in da tara za a samu wannan sai magana ta saba'in da tara wa min akazibi tijjani yana cikin karece karecen tijjani qauluhu magana sa tijani da yake faɗa yake cewa falam yabqa ba da haza ba abin da ya saura bayan wannan illa kaunul khalqi face kasancewa halittu kullihin gaba ɗaya halittu baki ɗaya mahabubu na ilallah abin so ne zuwa ga Allah wato halittu gaba ɗaya Allah na son su in jiwa in ji Ahmad Tijani mahabubu na ilallah ta'ala abin so ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muminuhum muminai muminan su halittu waɗanda an muminai wa kafirun da waɗanda aka kafirai wai halittu gaba ɗaya Allah yana son halittu gaba ɗaya waɗannan halittun ko da Allah ke son gaba ɗaya muminai da kafirai gaba ɗaya Allah yana son su waye wannan magana Ahmad Tijani shi wannan magana wanda ake da'awa cewa wanda yan tijaniya ke da'awa cewa waliyin Allah ne to kun ji karan tsaye da yake yi ma littafin Allah da sunnan manzo karan tsare da yake yi ma abubuwan da suka zo daga littafin Allah karara a zo abu da ya zo daga littafin Allah karara a zo a karyatar da Allah ga abun da Allah ya faɗa sai a zo a karyatar da Allah a zo da wata magana domin mi domin halakar da al'umma domin mi domin raba al'umma da littafin Allah da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa mu'minu mu'minan su wa kafirun da kafirun su wannan magana a dube ta a cikin al-jami' li durar ulumil fa'ida min bihar kutub al-maktuma duba juz'i na biyu shayi na 491 za a samu wannan magana sai magana ta tamanin wa min akazibi Ahmad Tijani yana cikin karyace karyace Ahmad Tijani kauluhu magana sa da yake cewa fa bana laka abu ya bayyana gare ka bima na da abin da muka karrara muka tabbatar cewa annal khalqa cewa halitu kullum halitu baki daya na lillahi ta'ala abun so ne ga Allah halittu gaba daya Allah na son su in jiwa in ji Ahmad Tijani sai yake cewa wala yultafatu ba za a yi waiwaye ba li abahati ahli zahiri waton ga bahasi ga bincike da mutanen zahiri suke yi me yake nuhi da mutanen zahiri yana nuhin mutane masu aiki da littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ne ahli zahiri wato mutanen shari'a su ne ahli zahiri wato kenan wannan ilimi ba ilimi bane na mutanen da ke aiki da littafin Allah da sunnan manzo kare kenan wannan yana nuna mana kenan Ahmad Tijani abubuwan da yake faɗa ko kuma abubuwan da yake aza mutane a kansa ba yana aza mutane ba ne akan abin da ya zo daga littafin Allah ko sunnan manzo a'a yana da wani abu can na daban wanda ake ce ma hakika wanda yake akan wannan hakika yake kuma wanda yake akan wannan hakika yake son ya aza al'umma wanda yake karkashin hakika din nan akwai cewa komi Allah ne karkashin hakika din nan akwai cewa Allah na cikin gumaka karkashin wannan hakika karkashin hakikan hakika din nan ana cewa wanda ya bauta mu gunki Allah ya bauta ma waɗannan su ne miyagun akidu da wannan mutum ya zo da shi akidu na zindikanci amma bayan wannan sai ya rinka da'awa cewa kamar shi wato ya zo ne da zikiri kuma manzon Allah ya bashi wannan zikirin amma a ashe karkashin haka yana son ya halakar da al'umma yana son ya raba al'umma da ainihin wato akida ingantatta wadda yake za ta kai su aljanna wanda yake alal hakika dan adam idan ka rasa akida ingantatta to ka sani cewa kai hasarar duniya kai hasarar lahira to shine yake cewa Ahmad Tijani yake cewa yake cewa ainihin wala yusafatu ba za a yi waiwaye ba da abhasi ahli zahiri wato ga bahasi na mutanen zahiri Imana mutane masu aiki da littafin Allah da sunnan manzo ba za a yi waiwaye zuwa ga maganganun su kenan duk wani wanda zai kawo aya ta alkur'ani cewa Allah bai son kafirai Ahmad Tijani yana mai ikirari yana mai da'awa cewa wannan mutum ba za a yi waiwaye zuwa ga maganarsa ba. Me yasa ba za a yi waiwaye zuwa ga gare sa ba wanda ke aiki da littafin Allah ya ce likusuri afhami saboda ainihin fahimtar su kasira ce takaitatta ce wato ba su da fahimta cikakka. Ya ce to fa inna hazil ulum fa inna hazihi fa inna hazihi yace ulumul arifin to wannan bayani da ake yi cewa Allah yana son kafirai kafirai suna son Allah to ba bayani bane da za a samu daga littafin Allah ba bayani bane da za a samu daga sunnan manzo ba bayani bane wanda za a samu cikin shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita daga wajen Allah ina ne za a samu wannan Ahmad Tijani yake cewa fa inna hadhihi ulum al-arifin to wannan ilmuka ne na arifai wato ilimi ne na hakika domin idan aka ce arifi to ana nihin waliyi na hakika kenan ilimi ne na hakika wannan ba ilimi ba ne na shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam zai da tarzo na Allah sai yake cewa laisa li ahli zahiri fiha majadun wato waɗanda ke mutanen zahiri kamar waɗanda ke aiki da littafin Allah da sunnan manzo ba su da wata kafa ta yin magana ƙarƙashin wannan ilimi da ake bayani a kan shi kenan wannan ba ilimi ba ne na mutanen zahiri ba ilimi ba ne na mutane waɗanda ke aiki da waɗanda ke rike da littafin Allah suke rike da sunnan manzo ba ilimin su ba ne wannan kayi kenan wannan yana nuna mana karara a da tijjani ahmad tijjani ke bayyanawa cikin jawabin ma'ani to ba ilimi ne na shari'a watan da yawa wasu aƙidu da yake faɗa a cikin jawabin ma'ani ba ilimi ne na shari'a ilimi ne ne ilimi ne na hakika ilimi ne wanda yake baya da alaka da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah ya kasidu bi ahli zahiri, abin da yake nuni da mutanen zahiri shine ulama eh, na'am ya kasiru bi ahli zahiri shine ulama a shari'a yana nuhin mutanen zahiri su waye ke nuhi da mutanen zahiri shine malamai na shari'a idan qila ulumul arifina idan aka ce ilmuka na arifai al maqsudu bihi abinda ake nuhi da ulumul arifina shine ulumul haqiqati wato ilma ilmi na haqiqa wa ulumul haqiqati ilmuka na haqiqa tukhalifu ulum shari'ati ya saba ma ilmi na shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da bai kai wurin Allah Allah ja'a biha Muhammadu sallallahu alaihi an rabbi azza wa jalla ilimi na hakika ya saba ma ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah wa hada wannan min awdahi adilla yana da cikin dalilai mafi zama bayyane ala anna haula cewa waɗannan mutane yan tijaniya yan hakika cewa laisu ala manhajil kitabi wa sunna ba su zan akan manhaja ba akan hanya akan tsari na littafin Allah da sunnan manzo ba wa ma alaihi sarfu na sare da kuma abinda magabatan mu na kware suke kan shi ba akan su suke ba inna ma hum ala zandaqati wal ilhadi sani cewa su suna kan zindikanci kuma suna kan ilhadi wato yin banna cikin ayoyin Allah da kuma zindikanci wato a bayyana imani ko a bayyana musulunci amma kuma an ɓoye kafirci a cikin zukata man ta'ammala ma yaquluhu Ahmad Tijani duk wanda ya nazarin irin maganganu da Ahmad Tijani yake faɗa an ulumil arifina daga ilmuka na arifai ulumil haqiqati wato ilmi na haqiqa duk wanda ya nazari ya alamu zai san sidqa ma kuntu sabiqan zai san gaskiya abin da na faɗa can baya can baya akwai magana da na faɗa an kaurihi dangane da maganar Tijani kun san akwai wata magana da Ahmad Tijani ya faɗa wanda yake duk wani ɗan Tijaniya yana takama da wannan magana yana alfahari da wannan magana duk wani abu da zaka faɗa da Tijani to wagga magana zai zo da ita domin ainihin wato ya nuna cewa Tijani na kwarai ne shine cewa da yayi idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizan shari Tijani yake cewa idan kun gina wani abu da gare ni ku auna shi da ma'auni na shari'a idan ya yi daidai da shari'a ku karbi abin ku yi aiki da shi idan ya saba ma shari'a to ku bar abin tijani shi ya faɗi wannan magana amma dama na faɗa can baya cewa ita wannan magana da ya faɗa magana ce wadda ya faɗa wadda yake tana kama da abin da ainihin watan iblis ya faɗa ainihin watan don ya nuna cewa ainihin shi na ƙwarai ne kun san iblis idan ya halakar da mutum to sai ya koma can sai ya ce shi mai jin tsoron Allah ne to Ahmad Tijani shi kuma ya faɗi wannan magana ne don ya nuna ma mabiyansa cewa shi mai biya ne ga littafin Allah da sunnan manzo amma wannan bisa ƙarya domin ba ka dasa miyagun akidu na kafirci wanda yake lokacin da ka dasa waɗannan akidu na kafirci ka auna su da littafin Allah ba ka auna su da sunan manzo ba <clears throat> har kai kashin kanka ka zo ka yi bayanin cewa wannan ilimi ba na littafin Allah ba ne, ba na sunan manzo ba ne, ilimi ne ba na shari'a ba ne, ilimi ne na arifai ilimi ne na haƙiƙa ka zo kana wannan bayani bayan wannan kuma ka zo ka ce wai duk idan an ji wani abu da gare ka auna shi da ma'auni na shari'a kai a lokacin da shi a lokacin da zai faɗa me yasa bai auna magana ba da ma'auni na shari'a me yasa bai auna abin ba da ma'auni na shari'a kun ga wannan duk yaudara ce yaudara ce don ya yaudari mutane don ya ci amanar mutane don ya zambaci mutane don ya ha'inci mutane da ka ji wannan sai ka ɗauka cewa na ƙwarai ne mutum ne mai biya da littafin Allah mutum ne mai biya da sunan manzo don ga abin da ya faɗa idza samitum annishayan shay'an fazmiru bi ni shari za ka ji dukkan tarika wanda ke son ya wanke tijjani ya tsarkake tijjani ya nuna na kware ne sai ya kaga sai ka ya kawo maka wannan magana idan samitun anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i zaka ga wannan zaka ga da yawa har almajirai zaka ga sun haddace wannan magana tijjani ya ce idan kun ji wani abu da gare ni ku auna shi da ma'auni na shari'a to alhali kuma ita wannan magana da ya faɗa ya faɗe ta ne ba cikin jawabi ma ya faɗi wannan magana ba kun ba cikin aljami ya faɗi wannan magana ba magana magana ya faɗe ta ne a cikin ainihin al'ifada al'amariya li muridi sa'adat al-abdi a cikin ya faɗi wannan magana kuma a cikin wannan ifada nan ne ya kawo cewa ya rantse da Allah bai shafi kanshin addinin musulunci ba kuma a cikin wannan ifada din nan nan ne yayi bayanin cewa taraktu takbira wa tahmida wal qira'atu fi salati ayyama ala takbiratil ihram wa salamin li udrin qama bi ya bar cewa Allahu akbar ya bar cewa sami Allahu liman hamidahu ko rabbana wal kalam ya bar karatun alqur'ani a cikin sallah duk cikin littafi guda ne ita waɗannan maganganun to me yasa yan tijaniya in dai har ku mutane ne masu son gaskiya me yasa za ku ɗauki wannan magana da Tijaniya faɗa idan samitun annin shay'an ni bi mizanin shari kuna takama da maganar amma waccan maganar da ya faɗa cewa bai shafi shin addini musulunci kun bi cikin littafi guda me yasa ba ku kulawa da wannan maganar ku gano cewa ba musulmi ba ne ku gano cewa zindiki ne da kansa ya rantse da Allah bai shaƙi kanshin addinin musulunci ba sa'annan kuma da kansa ya yi bayani ga irin sallar da yake taraktu takbir wa tami da qira'a wanda yake wannan sallah ba mai irin wannan sallah in ba matsashi ba kuma duk cikin littafi guda kare kenan kukan ku kanku ainihin watan kuna nuna ainihin watan son karkata zuwa ga bata da Ahmad Tijani zo da shi domin abubuwa masu bayyana cewa shi ba na kwarai bane gashi kuna gani rubuce ba sai ya to ba ku aiki da su amma wasu abubuwa waɗanda yake kawa dan yaudari mutane cewa na kwarai ne sai ku dinga ɗaukar su kuna tallata shi kuna tallata shi ga mutane kuna nuna cewa na kwarai ne to shine anan nake cewa wannan kaga cewa a auna a auna maganganunsa da ma'auni na shari'a kuma gashi shi mutum ne wanda yake ba kan ma'aunin shari'a yake ba da kansa gashi kun ji abubuwan da ya faɗa Allah na son kafi kuma yake cewa wannan ilimi ne ba ilimi bane na shari'a kuma ba za a yi waiwaye ga abin da mutanen shari'a suke faɗa ba kun ji abin da ya faɗa ƙarara ga maganganu da ya faɗa cewa maganganu masu nuni cewa ba wai shi yana aiki da shari'a na sallallahu alaihi wasallam a'a yana aiki ne da wani abu can na daban wanda ake ce ma hakika wanda yake kuma kuma muna cewa hakika zindikanci ne kafirci ne aqida aqida ce ta hakika aqida ce ta kafirci aqida ce ta kafirce ma Allah wannan shine abin da muke faɗa to saboda haka kun ga wannan yana nuna gaskiya abin da na faɗa can baya cewa ce eh, wannan Iblis cewa ainihin Ahmad Tijani ya faɗi wannan magana ne kawai saboda ya kama da Iblis wato ya kwaikwayo da Iblis dama mutum ne mai kira zuwa ga hanyar Iblis cewa annahu lam yaqulhu cewa wannan magana da Tijani ya faɗa cewa idza samitu an shay'an fazinu bi mizan shar'i bai faɗi wannan magana ba bai faɗi wannan magana ba illa li yatashabbaha bi shaytan ya faɗa ne kawai don ya kama da shaytan wa yaktadi bihi yayi ko da shaiɗan fi qawlihi ga maganar shaidan da yake faɗa cewa inni akhafu Allah rabbal alamin inni ina jin tsoron Allah ubangijin tarikai. so biyu wannan ya zo a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال اني بريء منكم inni اخاف الله yace ya baranta da gare su shi yana jin tsoron Allah haka kuma كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين إني إنا جن سوران الله أوانجين تاريخي كونغا كونغا أينهم واتن wuri hudu ya faɗi cewa inni akhafullah wuri biyu a cikin qur'ani yake kawo cewa shi yana jin tsoron Allah to kaga wannan ya faɗi wannan ne kawai don ya yaudari mutane to irin wannan ne shi ma tijjani yake son ya faɗa don ya kai koyo da babban ogansa shine wato Ahmad Tijani wajen wanda ke batar da mutane saboda haka shi kansa ya yi kwaikwayo shi ma yana son ya kwaikwayo da da da shaidan ainihin wato shaidan ya yi banna ya halakar da mutum sa'annan ya nuna yana jin tsoron Allah shi kuma wanda ya zo da aƙidu na kafirci na zindikanci sa'annan ya yi magana wanda ke nuni cewa kamar shi mai jin tsoron Allah ne shi mai biya ne ga littafin Allah da sunnan manzo to shine nake cewa kaifa yumkinu ta yake yi wa waznu qawli man yatakallamu bi ulumil haƙiƙa a auna magana wanda ke magana da ilmuka na haƙiƙa ya zai iya yiwa a auna maganarsa bi mizanin shari'a da ma'auni na shari'a yana yiwa bai yiwa wanda ke magana kan ilimi na haƙiƙa ya zai yi maganganunsa a ce a auna maganganunsa kuma da ma'auni na shari'a ma annahu zakara tare da cewa shi ya ambata ma ya dulla abin da ke nuni ala annahu naka farqun cewa akwai bambanci baina ulumin shari'ati tsakanin ilmuka na shari'a wa ulumil haqiqati da kuma ilmuka na haqiqa ka duba a cikin aljami da durar ulumil fa'ida min bihari kutub min bihari kutub maktub ka duba juz'i na daya shahi na 227 zaka ga inda Ahmad Tijani da kansa ya yi bayani filla filla bambancin da ke tsakanin ilimi na shari'a da kuma ilimi na haƙiƙa da kuma ainihin ita kanta ɗarika duk waɗanda abubuwa gaba ɗaya ya yi bayanai masu yawa waɗanda ke nuna cewa waɗannan abubuwa duk daban-daban suke ɗariƙar da ya zo da ita daban take haƙiƙa kuma daban take sa'annan kuma shari'a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daban take ya yi bayanin abin da a shari'a abin da ya faɗa dangane da shari'a magana ce ta gaskiya ya nuna cewa abin da manzo Allah ya zo da shi daga wurin Allah ya yi bayanai da kuma irin abubuwan da malamai suke yin bayani dangane da abin da ya zo cikin shari'a na akan abin da ya sha cikin littafin fito ya yi maganganu na gaskiya maganganu masu nuni cewa abin da ya faɗa lalle haka yake shine ilimi na shari'a abin da manzo Allah ya zo da shi daga wurin Allah amma a zo lokacin da ya zo wajen bayani a ilimi na hakika to sai ya yi bayani cewa wato ilimi na hakika ilimi ne wanda ake samu daga ainihin ita kanta hakikar kanta da gare ta ne ake samun ilimin kanta tare kenan ba daga Allah ba ba daga manzo ba sallallahu alaihi wasallam sai ya bayani mai tsawo akan abin da ake nuhi da ainihin wato ilimi na hakika abin da ake nuhi da hakika da sai magana ta tamanin da ɗaya wa min akazi da Ahmad Tijani yana daga cikin ƙaryace ƙaryacen Ahmad Tijani yana daga cikin maganganun da shi Ahmad Tijani ya yi ainihin wasan na ƙarya maganganunsa na ƙarya shine a ƙauluhu magana sada yake faɗa shi Ahmad Tijani yake cewa fal aslu hina izin yace to a wannan lokaci yace asali a hina izin a wannan lokaci arrahamatu rahama ta Allah wal mahabbatu da son da son Allah mahabba to fi kulli shay'in suna cikin komai baki ɗaya. wato rahamar Allah da son da Allah subhanahu wa ta'ala ka yi matalikai wai yana cikin komai wa azal hadd akan wannan iyaka ko ko akan wannan tarifi ya tanazzalu qawluhu tabaraka wa ta'ala magana Allah ma wanda tabaraka wa ta'ala ke sauka shine cewa inna Allah bin nasi lar rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai tausasawa ne ga mutane Allah subhanahu wata'ala mai jinkai ne ga mutane yake cewa a shamalatil mu'mina wal kafira wannan rahama da Allah tausasawa da Allah ya ambata da rahama da Allah ya ambata yace gaba daya sun kumshi mumini wal kafira da kafiri wato kafiri Allah subhanahu wata'ala yakan tausasa musu kafiri Allah subhanahu wata'ala zai yi masa rahama haka mumini shi ma Allah zai tausasa masa haka mumini shi ma Allah subhanahu wata'ala zai masa rahama wannan magana a dube ta a cikin aljami da durar ulumul fa'ida min jihar kutub maktum za a samu wannan juz'i na biyu shahi na ɗari hudu da cikin da tara za a samu wannan sai magana ta tamanin da biyu sai magana ta tamanin da biyu wa min akazibi tijjani yana daga cikin karece karecen tijjani yaqulu muhammad muhammad al-mashari muhammad al-mashari yana cewa shi wannan Muhammad al-Mashari shi ya rubuta littafin da ake cewa al-Jami' ulumil fa'ida min bihar kutub al-maktub shi ya wallafa wannan littafi sannan matsayinsa ga Tijjani shi ma yana daga cikin manya-manyan almajiran Tijjani kusan a ce shi ke bi ma Aliyu Harazimi Aliyu Harazimi da ya rubuta ma Tijjani Jawahir Ma'ani shi a babban almajirin ainihin Ahmad Tijjani wanda annabiyu cikin almajiransa wannan yana iya zama na biyu ainihin watan ko ya zan na uku domin akwai Muhammad At-Tayyib as wanda shi ya rubuta Al-Ifadatul Ahmadiyya li Murid Sa'adatul Abadiyya to amma dai Muhammad At-Tayyib bai kai darajar shi wannan Muhammad Al-Mashari ba saboda ni Muhammad Al-Mashari shi babban limami na masallaci na Ahmad Tijani shi ke ba da sallah wato kahin Ahmad Tijani bar sallah tare da mutane to wannan dai shi ne limami har ma ya bar sallah tare da mutane wannan shi ne limami ille kawai shi wannan akwai lokacin da Ahmad tijani ya faɗi wata magana wanda wannan maganar ta shi wannan mutum ya bar garin Fas ya koma cikin Sahara da zama har mutu. Shi wannan Muhammadu Mashari wace magana ce? Watan shi Muhammadu Mashari yana daga cikin almajiran Ahmad Tijjani waɗanda suka samu fatahi. Wanda yake abin da muke bayani kuma abin da fatahi din nan shine ka kai ga inda za ka iya yin mu'amala da aljannu. Ka kai ga inda za ka iya yin mu'amala da aljannu. Ba a wannan lokacin cikin ɗariƙa ka samu fatahi kenan. ka samu buɗi kenan to tunda har ka samu buɗi tunda har ka samu fatihi to a wannan lokacin shi Ahmad Tijani almajiransa gaba ɗaya duk wanda ya kai ga wannan matsayi inda yake ya samu fatihi to ba zai zauna da Ahmad Tijani ba cikin gari guda to saboda haka shi Muhammad al-Mashari sai kasance ya samu fatihi ya samu buɗi dalilin wannan fatihi da ya samu dalilin haka dama Tijani ya ce cikin almajiransa ya ce duk wanda ya samu fatihi in ya zauna gari guda tare da shi to zai halaka to shi ko wannan babban limamin masallacin juma'a babban limamin masallacin Ahmad Tijani shi ko yana gudun ya halaka tun gashi ya samu fatihi an ya samu budi saboda haka dalilin haka ya kwashe nashi wa nashi ya bar garin Fas gaba ɗaya ya koma cikin Sahara da zama har ya mutu shekara shidda ya yi cikin Sahara watan shekara bayan mutuwarsa ya mutu cikin sahara sai da ya shekara shida bayan sassan na shi kuma Ahmad Tijjani ya mutu. To kun ji abin da ainihin watan suka faɗa. To shi Muhammad al-Mashriq nan da yake ne yana ɗaya daga cikin almajira Ahmad Tijani yake cewa sun mazara Tijani sannan Tijjani ya ƙara fil istinza daga kawo dalili. Lima hu! watan zuwa ga abin da ya gabatar na annal kafara cewa kafirai marhumu na za a yi musu rahama wa mahbubuna kuma abun su ne wato Allah zai maka kafirai rahama kuma Allah yana son kafirai injiwa inji ainihin wato Ahmad Tijani wannan magana a dube ta a cikin aljami li durar ulumin fa'ida min bihari kutubin mafhum za a samu wannan a za a samu wannan juz'i na biyu shayi na shida za a samu wannan bayani hadir aya ita wannan aya da shi ainihin wato Ahmad Tijani ya kawo ya nuna cewa Allah yana son kafirai Allah zai yi musu rahama cewa inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah mai tausasawa ne ga mutane Allah mai jinƙai ne ga mutane wannan ayar da ya kawo don ya kawo wannan dalilin shine wannan aya tana cikin suratul hajji aya ta 65 shine aya din la ta dullu aya ba ta nuni ala anna Allah cewa Allah yuhibbul kufara cewa Allah na son kafirai aw annahu sayarhamuhum ko ko Allah subhanahu ta'ala? da sannu zai maka zai rahama fil akhirati lahira wannan aya ba ta nuni akan haka wannan aya tana cikin suratul hajji ne Allah subhanahu wataala yana cewa alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhnihi inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim Allah ce alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ardi baka gani ba Allah shi ya hore muku abin da ke cikin ƙasa sai Allah ce wal fulka tajri fil bahri bi amrihi Allah subhanahu wa ta'ala ce jiragen ruwa suna tafiya cikin saman ruwa da al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku samaa an taqa ala kuma Allah shi ke rike da sama domin kar ta fado ma ƙasa sai Allah ce inna Allah bin nasi la raufur rahim Allah mai tausasawa ne ga mutane Allah mai jinkai ne ga mutane dangane da waɗannan abubuwa da ya ambata yadda jiragen ruwa suke amfanin mutane yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke rike da sama domin tattafar mu mutane yadda Allah subhanahu Ta'ala ya hore ruwan teku gajiraje suna ciki suna tafiya to waɗannan abubuwan da Allah ya ambata wanda ya yi mutane shine yake cewa shi mai tarsasawa na mutane shi mai jinkai ne gare su to da wannan aya Ahmad Tijani ke kawo hujja cewa Allah na son kafirai kuma Allah zai yi ma kafirai rahama wanda yake wannan aya ba ta nuni zuwa ga haka to wa ma'ana al-aya abinda an ma'ana aya kama ja fi tafsirin muyassar kamar yadda zuwa cikin tafsirin muyassar wa huwa allazi yumsiku sama Allah shine ke rike da sama fa ya faza kuma yana tsare yana ya kiyaye ya tsare sama hatta la taqa ala al hakka sama ta fado ma kasa fa ya halika man alaiha har waɗanda ke bisa kasa su halaka illa bi iznihi Allah yana rike da sama ba za ta fado ga kasa ba sai da izininsa subhanahu bi zalika sai idan sai da izininsa inna Allah lalle Allah bin nasu ga mutane la ra'uhu mai tausasawa ne rahimu kuma mai jinkai ne sai ma sakara lahum ga abin da Allah ya hore musu min hadhihi al na waɗannan abubuwa wa da hada wasun su tafaddulan minhu alaihim wato wata falala ce daga wurin Allah wadda ya zuwa ga mutane wannan a duba cikin tafsirul muyassar za a samu wannan suratul hajj sai magana ta 83 wa min akazibi Ahmad Tijani yana cikin karece karecen Ahmad Tijani waqti ra'ati da kuma karece karecensa ƙauluhu magana ƙaulu na'am alƙaulu watan zance da isbati a taharati taharatil kafir watan ta hanyar tabbatar da tsalkin kafiri wa annahu laysa bi najisin cewa kuma shi kafiri ba najasa bane cewa kafiri ba najasa bane kun ga can baya ce Allah na son kafiri ya faɗi cewa kafirai na son Allah ya faɗi cewa kafirai kuma Allah zai musu rahama to nan kuma abin da yake son ya bayyana ma duniya cewa kafiri ba najasa bane mun sani cewa Allah subhanahu ta'ala yana cewa cikin alqur'ani mal mushrikuna najasun Allah ce sani cewa mushrikai najasa ne wala ya al-masjid al-harama ba'da amihim hadha kar su kasance masallaci mai alfarma bayan wannan shekara ta su to qur'ani ya bayyana kafirai najasa ne to amma yanzu yana son ya bayyana ma mutane cewa su kafirai ba najasa bane da wannan shine abin da muke gaya ma al'umma kowane lokaci cewa wannan mutum ya zo da miyagun akidu da suka saba ma littafin Allah sun saba ma sunnan manzo kun ba komai an manufa ba inda kawai ya bata zukatan mutane ya cusa mutane a akidu na kafirci na zindikanci kana ɗaukar a kai musulmi ne ashe ka zan zindiki ta inda kai baka sani ba to shine yake cewa wa min aka na magana ta 83 wa min akazir Ahmad Tijani yana cikin karece karece Ahmad Tijani wa qira'ati da kayi kagensa karece karecensa alqawlu zance bi isbati taharati bi isbati taharati al ta hanyar cewa tabbatar makafirai cewa ta kafiri mai tsarki ne wa annahu laysa bi najisin cewa kuma shi kafiri ba najasa bane in jiwa in ji Ahmad Tijani wa isbati mahabbati Allah lil kufar da kuma tabbatar makafirai cewa lalle suna tare da son Allah wato Allah na son su ta'ammalu fi ma yati ku yi lura da abin da ke zuwa cikin fi kauli da zancensa shi Ahmad Tijani ku tsaya ku yi ta'ammuli abin da Tijani zai faɗa yace a taharatu tsalki ne yace tsalki ya kasu kashi biyu tsalki ya kashi kashi biyu akwai taharatun asliyatun akwai tsalki wanda yake na asali ne sannan wa taharatun aradiyatun sannan akwai tsalki kuma wanda yake yakan bijiro ga mutum ne ba na asali bane shi wannan wato tsalki ne wanda yake zai bijiro ma mutum sai ya zama to ya zama mai tsalki yace fa taharatul asliya tsalki na asali hiya fi jami'il mawjudat wato shi tsalki na asali yana cikin yana tare da dukkanin wani abu wanda a samamme jumlatan dunkule wa tafsilan da kuma rarrabin manza'uha wa mahatiduha waton daban-daban ɗinsu da kuma ainihin waton kaɗaituwarsu duka ainihin waton wannan tsalkin na asali ne shi ne wannan tsalkin gaba ɗaya ya zo ne min sirris mihi al-Quddus ya zo ne daga asiri na sunan Allah al-Quddus to nan ne aka samu wannan tsarkin na asali fa in nasmahu al-quddus domin sunan Allah al-quddus mutajallin wannan suna ne wanda ke bayyana fi kulli zarratin a cikin dukkanin halittu min al-wujudi cikin halittun Allah dukkanin wata rayuwa ko mi kankantar ta to wannan tsarki na Allah al-Quddus yana bayyana cikin wannan halitta wal Quddus abinda al-Quddus shine huwa tahir shine Allah shine mai tsarki Alkamir wanda aka malalle min jami'in naqais daga dukkanin wani nakasi duk wani nakasi to Allah mai tsarki ne daga dukkanin wani abu na nakasi yace fa ma wujudi babu wani abu cikin halittu illa harin sai abu mai tsarki alkamil wanda aka malalle saboda ni litajallismihi saboda bayyana sunan Allah al-Quddus mai tsarki ala kulli zarratin akan dukkanin halittu wannan sunan Allah al-Quddus ya bayyana da dukkanin halittu wa kullu ma khalaqahu duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta tajalla fi to Allah ya bayyana a ciki ya bayyana a cikin bismihi da sunansa al-quddus shine mai tsarki a dubi wannan magana a cikin aljami da durar ulumul fa'ida min bihar kutubul maktuma a duba juz'i na biyu shayi na ɗari hudu da cikin da bakwai za a samu wannan nan abin da Ahmad Tijani ke son ya bayyana wa al'umma shine Allah subhanahu wata'ala shine al-quddus wato ne mai tsarki to wannan suna na Allah al-quddus wai Allah subhanahu wataala ya bayyana cikin halittu baki daya to idan aka ce halittu baki daya kun ga ya kunshi muminai kuma ya kunshi kafirai ya kunshi kun munafukai wai dukkanin halittu gaba daya ba wani halitta ko da girman azzaba ce ba wata halitta face Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin wannan halittar watan sunan Allah al ya bayyana da halittar kenan sunan Allah ya bayyana cikin jikin kafiri watan sunansa al shine mai tsarki to tun da sunan Allah al-Quddus ya bayyana cikin jikin kafiri to idan an yarda da cewa shi kafiri jasa ne to kenan sunan Allah da ya bayyana cikin jikin kafiri kenan sunan ma ya zan najasa kenan tun da ya bayyana cikin najasa saboda haka za a kore zama najasa da kafiri saboda mi don idan aka ce yana da najasa kuma sunan Allah al-Quddus na cikin jikinsa to kenan sunan Allah ya samu na ƙasa ya samu tauraya shi ma ya koma ainihin wasan najasa kenan to tunda don kore don a kore najasa daga sunan Allah to za a zo a kore najasa daga kafiri sai a nuna cewa kafiri ba najasa ba ne wannan shine asalin abin da yake son ya bayyana a cikin wannan magana ma'ana magana wato Allah subhanahu wataala zatin sa al-quddus ya bayyana da halittu baki daya ya shige cikin halittu baki daya saboda haka kuma ba zai shige cikin komai ba sai abin da an mai tsarki kuma ya shige cikin komai to tunda ya shige cikin komai ya shige cikin kafirai to kenan idan aka ce kafiri jasa ne sunan Allah al-Quddus mai tsarki na cikin kafiri to kenan sunan Allah shi ma ya zan jasa kenan to saboda haka sai a zo a kore kasancewar ainihin waton najasa ga jikin kafiri domin a tsarkake sunan Allah al-Quddus da ya bayyana cikin jikin kafiri to wannan duk ƙarya ce a ce wai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana sunansa al-Quddus ya bayyana cikin jikin kafiri wannan wannan wannan ƙarya ce wannan ƙarya ce kuma wannan duka yana daga cikin miyagun abubuwa da wannan mutum ya zo da shi domin ya halakar da al'umma domin ya raba al'umma da littafin Allah da kuma suna manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ne aka bayyana a nan wannan magana na cikin aljami kamar yadda bayani ya gabata to ma yan bagi bai kamata ba rahmani ga sarki mai rahama an ya tajalla ya bayyana fi kulli zarratin a cikin kowace zarra a cikin kowace halitta min al-mawjudat cikin abin da aka mu halittu bai kamata ashe Allah ya bayyana cikin komai ba subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya daukaka amma ya kulu zalimun daga abin da azzalumai suke faɗa uluwan kabiran wasan daukaka mai girma sai magana ta 80 magana ta 84 wa mina kazi da Ahmad Tijani yana daga cikin karyace karyacen Ahmad Tijani yana daga cikin kadaice kadaicen Ahmad Tijani qauluhu maganar sa da yake faɗa yace falau waqa'a at tanjisu da zama najasa ya auku fi zarratin a cikin wata halitta min Lujuri a cikin halittu a ce ga wata halitta ko da ƙarama ce a ce ainihin watan zama najasa ya auku ga wannan halittar na waƙa'an naƙasu da na samun nakasi ya auku fi sifatihi alkamila a cikin sifar Allah wadda aka kammalalla da a ce misalin kafiri ya zan najasa to da sunan Allah wadda aka kammalalla da sunan ma an samu nakasi da sunansa wa hiya al-quddus ita ce suna ta al-quddus cewa Allah ya tsarkaka Allah al-quddus mai tsarki ne an jami'in naqais da dukkanin wata na ƙasa baki ɗaya Allah subhanahu wataala mai tsarki ne to da an yadda da an ce ainihin Allah subhanahu wataala da an ce Allah subhanahu wa ta'ala sunansa al al-Qudus da ya bayyana ga dukkanin halittu baki daya da an ce ainihin wasan kafiri a ce akwai wani abu wata halitta wadda an najasa to ga kuma sunan Allah mai tsarki ya riga ya bayyana ga wannan halittar to da sunan Allah shi ma zai samu nakasi tun da gashi kudusin ne da shi ya bayyana ga najasa kenan shi kuma zai tashi daga zama al al-Qudus zai koma shi ma najasa kenan wabihi da haka yalzamu yake lizimtar ta'atilul uluhiyya watan za a bata allantakar Allah idan har aka ce ainihin ga wata halitta wata ke tazan najasa kuma sunan Allah al ya bayyana ga wannan halitta to za a samu tauye ainihin allantakar Allah wal uluhiyya kuma uluhiyya zama Allah allantakar Allah shamilatun ya game komai da kulli zarratin ya game dukkanin halittu baki daya wannan magana a dube ta a cikin aljami bi durar ulumil fa'ida min biyar kutub al maktuma a duba juzi na biyu shayi na ɗari hudu da tisin da bakwai za a samu wannan sai magana ta ainihin watan tamanin da magana ta tamanin da biyar wa min akazibi yana daga cikin ƙarshe ƙarshensa shi Ahmad Tijjani qauluhu magana sai yake cewa fa hada ma'ana wannan shine ma'ana na cewa tajallasmihi al-quddus cewa sunan Allah al-Quddus ya bayyana ala jami'il wujud akan dukkanin halittu baki daya sunan Allah al-Quddus ya bayyana ga dukkanin halittu baki daya bima'ana ya bayyana domin kenan ya shige cikin dukkanin halittu dukkanin halittu kenan sunan Allah al-Quddus ya shige cikin. wa hiya taharatul asliya ita ce tahara tsarki na asali Allah sai kulna wadda muka faɗa sai yake cewa wa hadal kalamu wannan magana min ulumil arifin yana da cikin ilmuka na arifa kaga kenan ba ilmi bane na shari'a wannan ilmi kenan ba ilmi bane na shari'a ba ilmi bane wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah a ce kafirai cewa suna da tsarki a ce kafirai ba najasa bane a ce kafirai za a yi musu rahama kun ga wannan ba shari'a ba ilmin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah ne ba wannan shine abin da muke bayyana ma al'umma ko wani lokaci cewa shi wannan mutum Ahmad Tijani ya zo da miyagun aƙidu na kafirci domin ya raba mutane da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shirka wani Allah har ma wasu wasu rinka ganin shi kamar waliyin Allah ne kamar waliyi ne na Allah ga akidu na kafirci na zindiƙanci ya zo da su gashi Allah yana sifanta waliyansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna waɗanda suka yi imani imani din nan ba wai kawai imani da Allah kawai dole ne sai ya kunshi imani da Allah da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rukunin imani gaba ɗaya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan bayan wannan dole imani sai ya kunshi cewa kayi imani da abin da ya daga cikin littafin Allah kayi imani ka yadda da abin da ya daga cikin littafin Allah idan har mutum akwai abin da ya cikin Qur'ani Allah ya ambaci abu cikin Qur'ani kan nuna baka yi imani da shi ba kenan wannan ya nuna cewa kai ba mai imani bane idan mutum ba mai imani ba ne ba da za a yi a jingina shi zuwa ga waliyan Allah in dai mutum bai da imani to ba za a jingina shi zuwa ga waliyan Allah saboda haka waliyan Allah su ne waɗanda suka haɗa sihohi guda biyu abu na farko shine imani wannan imani kuma dole ne zan kayi imani da dukkanin abin da Allah ya ambata a cikin littafin sa ba tare da kayan Allah ko na hito ba tare da ka kare ta Allah ba sannan kuma ka zan kana mai jin tsoron Allah to kun ga abin da shi Ahmad Tijani yake faɗa cewa wa hadal kalam wannan magana min ulumil arifina yana daga cikin ilmuka na arifai la madkhala fihi li ahli zahiri babu wata mashiga ga wannan ilimi ga mutanen zahiri bi ma'ana mutanen shari'a mutanen da ke aiki da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam zo da shi su ba su da mashiga mashiga ga irin wannan ilmuka da ake bayarwa cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son kafirai Allah zai maka kafirai rahama kuma kafirai ba najasa bane qasduhu abin da yake nufi bi ali zahirin mutanen zahiri shine ulama shari'a malamai na shari'a yake nufi wannan shi ma magana a dube cikin aljami da durar ulumin fa'ida duba juzi na biyu shayi na ɗari hudu da tis'in da takwas za a samu wannan bayani sai magana ta tamanin da shida wa mina kaziru ahmad tijani yana cikin karece karece ahmad tijani shine qauluhu magana sai da yake faɗa fa ta ayyana min hada wato abu ya ayyana wato ya bayyana daga wannan anna zatal muqaddasata cewa zatin Allah da ake tsarkakawa a hada kullihi daga wannan watan zatin Allah abin tsarkakawa ne anna zata muqaddasatun an hada kullihi watan zatin Allah abin tsarkakewa ne daga wannan baki daya watan a ce ainihin watan zatin Allah ya shige cikin kafirai kuma a ce kafirai na jasa ne to zatin Allah za a tsarkake shi daga wannan baki daya saboda haka zatin Allah la yuhibbu shay'an wa la yubghidu zatin Allah baya son komai kuma baya kyama komai wannan kuma kan ga wannan karyatar da Allah ne Allah yana cewa inna Allah la yuhibbul kafirina inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili sa'an Allah an bata dangane da Yahudawa la tatawallaw qauman gadiba alaihim kun ga Allah yana fushi to amma nan yana son ya kore fushi daga Allah kenan Allah baya fushi kun ba ba ce Allah yana so wannan duka yana daga cikin miyagun akidu da wannan mutum ya zo da su domin raba mutane da ya raba mutane da littafin Allah a raba mutane da sunnan manzo wannan magana a dube cikin aljami da durar ulumul fa'ida min da alqur'an maktuma dubi da juzo na biyu shayi na ɗari hudu da ainihin tisin da tara za a samu wannan wa hada aidan kufrun wannan shi ma kafir cewa ne bi ma anzalallahu da abin da Allah ya saukar ala rasuli ga manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kul ka ce ati'u Allah ku yi ma Allah da'a war rasul ku yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam da'a fa in tawallau idan suka bada baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin lalle Allah baya son kafirai kun ga Allah baya son kafirai amma gashi Ahmad Tijani yana cewa Allah yana son kafirai wannan aya tana cikin suratu Ali aya ta biyu. sannan Allah yana cewa ya yi ayyuha allazina amanu ya fi wadanda kuka yi imani innamal mushrikuna sanci ku sani cewa mushrikai na gisa ne Bala ya qarabu al masjid al harama da amin hada kar su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekara ta su yake na Allah ya bayyana mushrikai najasa ne amma gashi shi Ahmad Tijani yana bayanin cewa mushrikai ba na najasa bane idan an ce mushrikai jasa ne to kenan Allah shi ma wannan zai shahe sa sunansa al qudus ita ma za ta sunan zai samu nakasi sai sunan ya koma najasa tunda yana cikin jikin kafirai tunda Allah jikinsa al qudus na cikin komai baki da kenan komai da abinda kuma Qudus ke ciki abu mai tsarki ne idan aka ce kafirai najasa ne to kenan shi ma suna Allah ya samu najasa kenan wannan shine abin da ainihin Ahmad Tijani yake a kansa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa yajzi allazina amanu domin Allah ya kai ya waɗanda suka yi imani wa amilu salihati sun suka yi aiki na ƙwarai min fadlin da kwalarsa. innahu la yuhibbul kafirin lalle Allah subhanahu wata'ala baya son kafirai kun ji abin da Allah ya ambata Allah subhanahu wata'ala baya son kafirai sannan wannan aya na cikin ainihin wato suratul ankabut aya ta 45 sannan qala ta'ala Allah yana cewa alam tara shin baka gani ba ila allazina tawallaw qauman zuwa ga waɗanda suka jibinci mutane waɗanda mutanen da gadiba Allahu alaihim Allah ya yi fushi da su kun san can baya ce Allah baya fushi kuma Allah baya so to wannan duk ƙarya ce wannan aya na cikin suratul mujadala aya ta goma sha an salim ibn sa'd radiyallahu anhu an karbo da salim ibn sa'd Allah ya da shi kana ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah tsira da amince Allah tabbata gare sa ya ce law kanat dunya da duniya ta kasance ta dilu tana daidaituwa tana daidai da inda Allah a wurin Allah janaha ba'udati hihikan sauro da a ce duniya tana da daraja a wurin Allah kamar gwargwadon hikin sauro ma saƙa kafiran shurba sama'i. da Allah bai shayar da kafiri ba ko da kurbi na ruwa kurbi wannan na ruwa da duniya na da daraja a wurin Allah duniya tana da kima a wurin Allah gwargwadon hikin sauro da kafiri Allah bai bashi ko kurbin ruwa ba a ciki wannan hadisi tilmi zai ruwa da Ibn maja kuma Albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadisi sahiha to sai na'am sai abu na gaba sai abu na gaba shine itiqadu tijani bi fana'in nar wato tijani yana kudurtawa cewa ita wutar jahannama za ta kare ita wutar jahannama za ta kare hakira su tijani wutar jahannama za ta kare wato za a kai ga lokacin da wutar jahannama za ta kare gaba daya in ji wa in ji Ahmad Tijani to a saurara a ji na'am abubuwa inda abubuwan suke wannan magana tana cikin jawahirul ma'ani akwai wani ɗan ɗariƙa wata rana yake ta magana kun san da yawa suna ma ainihin wato ibn taymiya ƙarya da yawa suna ma ibn taymiya ƙarya abinda bai faɗa ba su a faɗa su ya faɗa kamar yadda ainihin a shekaran jiya nake jin farfesa abubakar birnin kudu yake bayani dangane da wato miyagun aƙidu da Ahmad Tijani ya zo da su domin halkar da al'umma. Sai ga shi da wani ɗan ɗariƙa wanda ke ainihin watan kira zuwa ga yanci wai ya kawo ainihin watan wai yana son ya yi ma a Sheikh Farfesa Abubakar Birnin Kudu yana son ya yi masa raddi. Yake bayani wai abubuwan da ake sha Tijani ya kawo wai wanda ya kawo aƙidu na kafirci na zindiƙanci wai shine ibn taymiya shi ya zo da aƙidu na kafirci to wannan magana da ya faɗa ya sana tuna da wani ɗan ɗariƙa wanda muke tattaunawa da shi wai yake cewa wai ibn taymiya ya ce wutar jahannama za ta ƙare wanda yake da yawa za ka ji cewa ainihin wato abubuwa da suke faɗa zuwa ga ibn taymiya wato maganganu na ƙarya sai su jingina zuwa ga ibnu taymiya yanzu magana yanzu misalin ibnu taymiya ko ya kawo magana wani mutum wanda yake wannan mutum magana ce ya zo da ita wanda yake bata dace da littafin Allah ba ibnu taymiya ya zaman to bayan ya kawo magana yayi magana raddi to su saboda rashin adalci da rashin insafi sai su ɗauko wannan magana da ibnu taymiya ya faɗa wadda ya faɗa dangane da wancan mutum maganar da ya faɗa ya yi masa raddi sai su ɗauko wannan magana kuma sai su jingina na da ibn taymiya cewa ga abin da ya zo cikin littafin ibn taimiyya to kuma sa'an nan bayan wannan duk wani abu da ake faɗa dangane da tijjani su kawai sai su zo su ce ma mutane wai ibn taimiyya ya ce kaza ibn taimiyya abu na farko da ibn taimiyya ba wata ɗariƙa ya assasa wanda yake gashi a zo a bi wannan ɗariƙa kamar yadda Ahmad Tijjani ya assasa saboda haka duk ahalin sunna da zaka samu yana akan littafin Allah ne da sunnan manzo bisa fahimtar magabata saboda haka ibnu taymiya malami ne kamar yadda manya manyan malamai da ke gabaninsa suke malamai to shi ma malami ne kamar yadda ainihin malamai waɗanda suka gabata suke malamai waɗanda yake idan su yi magana za a ɗauka a yi amfani da maganar su matsawar dai bata saba ma littafin Allah ba shi ma ibnu taymiya haka yake saboda haka ba wani ahlus sunna da za ka samu wanda ke cewa yana akan littafin Allah da sunnan manzo nan ya ga wata magana da ibnu taymiya ya faɗa ko da a ce ya faɗa ne a ce ta saba mu littafin Allah da sunnan manzo in dai mutum ahlus sunna ne ya ce wannan magana ta saba mu littafin Allah da sunnan manzo ya ce kuma yana akan wannan magana sannan kuma ba dariƙa gare su wanda muke ake bin sa a ce ga su ahlus sunna suna kan sa to me yasa duk wani abu da ya taso ake yi magana akan tijani sai sun kawo ibnu taymiya ya ibnu taymiya kuma da yawa za ka ga cewa ƙarya suke yi ibnu taymiya ibn taymiya ya rubuta littafai waɗanda akalla shi in ba su yawa ba sun kai littafai ɗari biyu ko ma fiye da haka wanda ya wallafa me yasa to idan har a cikin maganganun littafan da ya rubuta akwai aƙidu na kafirci me yasa ku ba ku hitowa ku yi abin da muke yi shi shine gashi muna ɗauko aƙidu na zindikanci da Ahmad Tijani yake a kansa muna wallafa littafai a kansa kuma gashi muna karanta littafai kuma muna cewa in kun isa kuma ku ɗauki alƙalami ku yi muna zaddi akan abin da muke rubutawa ga shi shekara nawa kusan shekara goma kuma fiye da haka ana ta fitar da ina ta fitar da waɗannan akidu na kafirci da amma Tijani yake a kansa ana wallafa littafai ana yaɗawa duniya har yanzu sun kasa rubuta ko da littafi guda su yi mana raddi cewa ga magana kaza wadda na faɗa akan akan Tijani cewa an zo an bincika ba a samu wannan ba wannan magana har yanzu sun kasa ko da magana guda har ma akwai wasu waɗanda yake za ka ga sun hito sun fara karanta littafai na wajen su ƙaryatar da ni amma kuma a kwana a tashi sai a ga sun bari saboda mi za su kai ga wurare waɗanda sun san cewa wannan wurin danja ce gare su ba su iya karanta wurin ba su iya karanta wurin in sun karanta wurin babu yadda za su yi su raddi ko su yi wata magana akan wannan tunda magana tana na rubuce a cikin littafan su <coughs> sai ga karshen ta ma karatun sai a ga sun bar karatun to idan abubuwan da kuke faɗa akan ibnu taymiya cewa ya zo da kafirci ya zo da zindikanci ya zo da aqidu na banza to ku bayyana wa mutane ku ɗauki biro da alƙalami ku ɗauki alƙalami da biro da littafi ku zo ku rubuta ma al'umma abubuwa da ke cikin littafin ibnu taymiya na ƙarya ku wallafa littafi ku nuna ma al'umma in ku masu gaskiya ne amma saboda sun san ƙarya suke yi magana ce za a zo a faɗa da baki baya rubutuwa domin da yawa mutum zai iya zuwa yi magana ta ƙarya amma idan aka ce ya rubuta littafi bai rubuta saboda ya ya san in ya rubuta littafi zai kunyata duniya amma zai iya zuwa da baki ya faɗa ya ce gashi gashi gashi gashi ibnu taymiya ya ce kaza ibnu taymiya ya ce kaza kuma kowa ya sani ahlus sunna inda suke duniyan nan suna ɗauko littafin ibnu taymiya suna karanta ma al'umma suna ɗaukar littafin muhammad ibn abdul suna karanta ma al'umma to amma gashi kowane lokaci ku ce muhammad ibn abdul da ibnu taymiya sun zo da aqidu na kafirci to me yasa ba za ku ɗauki biro da alƙalami ba ku bayyana ma al'umma aƙidun nan na kafirci kuma ga littafan nasu muna karanta ma mutane in ku har gaskiya ne abin da shehunan ku suka zo da shi na gaskiya ne me yasa ba za ku ɗauko jawahirul ma'ani ku karanta ma al'umma ba me yasa ba za ku ɗauko duratul kharida ba ku karanta mutane me yasa ba za ku ɗauko aljami ku karanta mutane me yasa ba ku ɗauko al'ifada al'amadiyya li muridin sa'adat al ku karanta ma al'umma ku zo ku karanta a yaɗa duniya gaba daya da a ce ga abin da tijjani ya faɗa cikin littafi kaza me yasa ba ku yin haka mu kan mu da muka zo muna karatu muna bayyana miyagun akidu da ke cikin littafansu abin haushi suke ji suna jin haushi muna ɗauko abubuwan nan muna bayyanawa kuma sun san cewa abun da muke faɗa haka yake a cikin littafan shi yasa ba su da magana ba su da baki na wata magana cewa ga wani abu wanda za su zo su faɗa amma ibnu taymiya duk suka bude baki ibnu taymiya ya ce kaza ibnu taymiya ya ce kaza kuma an tambaye su ina ne ya faɗi magana ba su ya kawo akwai wanda ya bugo min magana yana tattaunawa da ni yana tattaunawa da ni yake cewa wai ibn taymiya ya ce ana iya ganin Allah ana iya ganin Allah duniya kamar yadda ake ganin rana abin da ya faɗa kenan ina ne ibn taymiya faɗi magana yace ga inda ibn taymiya faɗi magana har da ɗauko photostat ya tura min cewa ga inda ibn taymiya alhali kuwa abin da ibn taymiya ya faɗa a wannan wurin cewa yayi ga hankali samuwar Allah ga hankali ya yi ni bayyana ya ni bayyana samuwar Allah da hankali da hankali a san cewa Allah yana nan to ya yi bayyana da hankali fiye da hasken yini haka ibnu taymiya faɗa amma kuma gashi sai yayi ƙarya cewa ibnu taymiya ya ce ana iya ganin Allah ana iya ganin Allah fiye da yadda ake ganin hasken rana kuma a cikin duniyar nan to kaga wannan shine miyagun akidu abubuwa na ƙarya da suke faɗa su jingina zuwa ga ibnu taymiya ko kuma su zo su ce a cikin ukudu duriya an ce kaza an ce kaza abinda aka rubuta bayan mutuwa ibn taymiya sai a zo a kuma shi za a karanta shi za a jingina ma ibn taymiya kuma alhali ga littafan sahiya da littafi ɗari biyu ba a ɗauko a ciki a karanta a karanta mutane cewa ga aqida na kafirci da ibn taymiya a zaɓi mutane a sa babu wannan kuma za ka ga cewa babu wanda suke haushi duk ɗan tijjaniya duk ɗan mabiya hanyar sufaye cikin mu ba wani mutum da suke jin haushi kamar shekul islam ibn taymiya saboda mi waɗannan aƙidu na kafirci na zindikanci cewa Allah na cikin gumaka cewa komi Allah ne ibnu taimiyya ya yi bayanai akan wannan waɗannan aƙidu da kafircin da ke tare da waɗannan miyagun aƙidu wanda wasu mutane zindikan mutane suka kawo suka dasa cikin wannan addini da sunan casu waliye ne to irin waɗannan miyagun aƙidu duka za a tarar da cewa ibnu taimiyya ya ya yi raddi a kansu, ya yi raga-raga da su to wannan abin shi ke ba su haushi dangane da ibnu taimiyya shi yasa koyaushe suka buɗe baki da ibnu taymiya da ibnu taymiya ibnu taymiya dai kuma abubuwan da suke faɗa zuwa gare shi ƙarya suke yi in ma har in kun san gaskiya kuke to ku ɗauko ku wallafa littafin ra ga littafai fiye da goma sha wani abu na rubuta akan abin da shahi a na tijjani daban-daban amma ga shi har yanzu kun kasa rubuta littafi guda ku bayyana mu duniya a na kafirci wanda ke cikin littafin ibnu taymiya kun kasa sai dai magana baki kawai a zo ana ƙarya wanda yake kuma ita wannan ƙarya sun gado ta ne daga Ahmad tijani sun gado ta ne daga Ahmad Tijani tun da dai fara ƙarya ɗin Ahmad Tijani shi ya ci a jagora da ainihin wato yan Tijaniya wajen ƙarya saboda haka duk abin da za su faɗa wajen kare su kare ɗarika Tijaniya wallahi su na ƙarya duk inda za ka samu ɗan Tijaniya in dai zai yi bayani akan ya yi kariya daga ainihin wato ɗarika Tijaniya duk inda za ka samu ɗan Tijaniya akan ya yi kariya ga ɗarika Tijaniya wallahi sai ya yi ƙarya sai ya yi ƙarya kuma ya yi ma mutane waɗanda ainihin wato abin da mutane suka faɗa can magabata kuma ya zo ya yi musu ƙarya kuma ƙarshen ta ya kawo hadisi da ifi don ya ƙarfafa ainihin wato ƙaryarsa haka za ka same su koyo shi ƙarya dai tun da dai ƙarya ta zan ainihin daidaluhun ƙarya ta zan jiki gare su duk maganar da za su faɗa kan kariya da ɗarika sai sun yi ƙarya kuma ba su jin kunyar ƙarya ba su jin kunyar ƙarya kuma sun san waɗannan aƙidu abubuwan da muke faɗa waɗannan aƙidu na kafirci cewa aƙidu ne waɗanda yake yana rubuce a cikin littafansu kuma muna faɗa duk abin da muka faɗa sai mun faɗi shahi ga inda yake ga inda yake sa'annan kuma su zo su duba su gani wallahi idan ko da sun koma duk abin da muka faɗa duk abin da na faɗa dangane da abin da ke cikin littafansu to za su tarar da shi rubuce a cikin littafansu kalma kalma harfi harfi komai ba za a ƙara ba gare su amma su wannan ba za su yi wannan ba su sai sun yaudara sai sun yi ha'inci magana an faɗi magana ga abin da Ibn taymiya ya faɗa eh, eh, sai a juya maganar a nuna cewa ga abin da ya faɗa kuma ba haka ya faɗa ba don dai kawai sa in ci mutane to nan bayan wannan Ibn taymiya malami ne malami ne na addini mu ba wata dariƙa da ya zo da ya cewa ga dariƙa tashi wanda ya ce ya ce a zo a bi shi yana bayani ne akan littafin Allah da sunnan manzo wanda yake abin da yake bayani akan sa na a littafin Allah da sunnan manzo shine akan sani ahlus sunna suke ba wai ahlus sunna suna akan wata aqida ba ce ta daban wanda ibnu taymiya ya kawo wadda aka ce ga dariqa saga ga hanyar mai da yadda tijani ya kawo shi tijani ɗariƙa ya zo da ita ya zo da ɗariƙa kuma ya karya cewa ya karɓo ainihin wato wuri daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma karya ce da yaudara da cin amanar mutane da zamba to shine abin da muke bayyana ma al'umma kowane lokaci domin a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo abinda ibn taymiya yake kira zuwa gare shi kenan a riƙi littafin Allah a riki sunnar manzo annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine saboda haka zaka same su haka zaka same su duk inda zaka same su haka zaka same su sai ƙarya da yaudara da zamba da cin amana kuma suna da sane da cewa waɗannan aƙidu da ake ambato hatta yake rubuce a cikin su. suna da sane sun sani musamman waɗanda ke da littafan kuma suna zuwa suna bincika kuma suna gani amma dai me yasa ba za su dawo daga rakiyar wannan akidu na kafirci da tijani zo da su ba me yasa ba za su dawo daga rakiyar waɗannan akidu su zo su riki littafin Allah da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za su yi haka ba wannan ƙarshen wannan littafin mai yiwa ne wancan sati na sama ko kuma sati mai zuwa kila za mu fara shiga ciki da izinillahi akwai abubuwa guda goma sha biyu da na ambata a cikin wannan littafi wanda duk inda za ka samu ɗan tijjaniya wanda ke tijjaniya to za ka ga cewa dalilin sai daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu shi yasa yake ɗarikar jami'a. ba wani abun ba shi ba bi iznillahi wanda yake za mu zo gare shi kuma idan Allah ya samu ka zo ga wannan mawdu'i muna gayyata. yan uwa ahlus sunna gaba ɗaya da kuma muna gayyatar su yan ko su zo su ji dalilin da yasa ba su iya barin ɗarikar jami'a. su zo su ji dalilin da yasa ba su iya barin ɗarikar jami'a irin abubuwan da aka ambata wajen abubuwa guda goma sha biyu wanda yake karkashin guda goma sha biyu akwai na sha biyu wanda yake in mun zo gare shi to za mu yi bayanai maganganu na karya da ha'inci da zamba da yaudara da cin amana da ke hitowa daga bakunan shekunansu wanda suke shekunansu ke jan su zuwa ga wannan ɗariƙa domin kuma kasu batta har da bayani akan ce an kaba ɗariƙa ga musiba gami gami da zai same ta insha Allah wannan duk za mu zo ga wannan to sai abu na gaba da muke akan shi shine da tijani fana da watan kudurta wa tijani da yake kudurta cewa wuta za ta kare a dubi magana ta 87 wannan na kaji ya Ahmad Tijani yana cikin kare ci kare hawan Tijani qauluhu magana sa anin nari dangane da wuta Tijani shi zai faɗa mu zai zai ma duniya bayani wutar jahannama a ainihin wasan kenan ba za ta kare ba eh wuta jahannama kenan za ta kare watan ba za ta dawwama ba Tijani zai yi wannan bayani ku saurara ku ji yake cewa la tazalu la ta zalu bi quwwati saulatiha Wata ita wutar nama ba ta gushewa da ƙarhin damƙarta alal kharqi akan akan talikai wa bi quwwati iraqiha da kuma ƙarhin ƙunar da za ta yi wa azabiha da kuma azabarta hatta yada aljabbaru fiha qadamahu sai Allah subhanahu ta'ala wanda yake shine aljabbaru sai ya aza kafarsa saman wuta Ma'anar ma'anarsa shine shai tijani ce ya tajalla alaiha wai Allah zai bayyana akan wuta ne kuma a cikin hadisi babu inda aka ce Allah zai bayyana akan wuta abin da aka yi bayani za mu zo da shi a cikin hadisi yadda ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tajalla alaiha Allah zai bayyana akan wuta bismihi da sunansa aljabbar cewa shine aljabbar idan Allah ya bayyana ga wuta da wannan suna aljabbar fa ya dukka ha sai ya nike wutar dakkan ya nike wutan gaba daya min haibati jalali saboda kwangilin ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya nike wutar fa takhda'u sai wutar ta ƙasƙanta ta tozartar da kanta gaban Allah wata zilla ta ƙasƙantar da kanta gaban Allah wata ƙulu sai wutar sai ta ce qab qab wato ya ishe ni ya ishe ni yace wa bi hadhihi saqwa to da wannan damƙa. da wannan damka yankazi azabuha azabar wuta sai ta ƙare azabuha azabar wuta sai ta ƙare da zarar Allah ya aza kafarsa saman wuta wutar ta niƙe bayan ta niƙe ita wutar za ta ce ya ishe ta kuma cewa wai Allah zai bayyana ga wutar Allah zai bayyana akan wutar ya tajalla alaiha Allah zai bayyana akan wutar ya aza kafarsa sai ya bayyana akan wutar idan ya bayyana kan wutar wutar sai ta nike gaba ɗaya idan ta nike bayan ta nike sai ta ce ainihin watan ya ishe ta ya ishe ta to da wannan sai ya kasance wutar ta ƙare gaba ɗaya azabar ta gaba ta ƙare wannan magana a dube cikin jawabin ma'ani Allah zai bi hamishin kitabur rima nuska maktabatu shabiya albabul khamis fi zikr ajibati alfasl thani min al ahadith annabawiyya juz'i na biyu shai na talatin da biyu da kuma jawahir ma'ani allazi yalihi kitabur rama ishra maktabil wusa da rasat juz'i na biyu sha'i na ɗari da talatin da shida na ainihin watan a darul fikir kenan bi lafzi nan ya zo da darul fikir ya zo da lafzin la tazalu bi quwwati wusulatiha haka yazo a cikin na darul amma a cikin wancan jawahir ma'ani allazi bi hamishi kitabur cewa aka yi la tazalu bi quwwati ha, haka yazo to shine na'am sai a nan sai kuma a waje rahul ma'ani da kun jawahar ma'ani ta fi imam shek tijan ali sisa ya zo a cikin juz'i na biyu shahi na talatin da tara da kuma aljami da durar ulum fa'ida min bihar kutubin maktumi a duba juz'i na biyu shahi na ɗari biyar da tis'in da biyu za a samu wannan sai dai a cikin aljami da durar ulum fa'ida ware da huna bi lafzin yaktalifu an hada ya zo da wani lafzi wanda ya saba ma wannan lafzi da ya zo da wani uslubi ba haka ya zo da shi ba amma shi ma din ya kawo magana amma yadda ni karanta shi haka idan ka zo a cikin aljami ba haka za ka same shi ba. To sai magana ta eh, to nan sai mu karanta hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ambata a duba cikin sahih bukhari a cikin bukhari da muslim magana ta zo a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi abu huraira ya ruwaito wannan hadisi cewa hadisi ne dogo a cikinsa ake cewa fa inna Allah la yazlimu min khalqihi ahadan Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunta kowa a cikin hadisinsa wa annahu yunshi'u lin-nar Allah zai halitta ma wuta man yasha abin da yaso Sai yulqawna fiha sai a jefa su a cikin wuta wato Allah zai kage wasu halittu waɗannan halittun Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jefa su a cikin wutar jahannama fa taqulu sai ita wuta sai ta ce halmin mazid shin akwai ƙari akwai ƙari salasan ita wutar za ta faɗi wannan so uku hatta ya za'a fiha kadamahu har Allah ya aza kafarsa akan wutar idan Allah ya aza kafarsa akan wutar fatamtali sai ita wutar sai ta cika an gane ko sai wutar ta cika wa yaruddu ha ila ba'd watan sai wutar ta cika har ainihin watan wutar ta sai ta nade da sashi wata ƙulu sai ta wutar sai ta ce ƙaf ƙaf ƙaf wato ya ishe ni ya ishe ni wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito sa to kun ji abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ambata dangane da wuta amma gashi babu inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi haka ita wutar azabar ta zai kare babu inda manzo Allah ya faɗi wannan sannan babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wuta Allah zai bayyana akan wutar Allah zai bayyana akan wutar abinda manzo Allah ya faɗa Allah zai aza kafarsa akan wuta haka manzo Allah ya faɗa to kun ga ainihin wato Ahmad Tijani Abu da ya faɗa kun ga bai zo a cikin Qur'ani ba bai zo a cikin hadisi ba cewa wutar jahannama za ta kare kuma abu ne wanda muke karanta kowane lokaci a cikin al Al-Qur'ani Allah na ambato dangane da wuta innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya haka Allah ya ce waɗanda suka kafirta daga cikin mushrikai da kuma ahlul kitabi Allah ce fi nar jahannama suna cikin wutar jahannama khalidina fiha suna dawwama a cikin wuta wanda yake wurare da yawa muna gani Allah na bayani cewa wuta dawwama take Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa amman ladina shafuha fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahikun khalidina fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha'a rabbu. inna rabbaka fa'alun lima yurid Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa amman ladina shaqu amma waɗanda suka yi shaqawa suka yi rashin arziki fa fi suna cikin wuta lahum fiha zafirun suna da sauti na ƙara wanda suke kada murya suna ƙara wa zafirun da kuma sauti wanda an na ƙasa bimana za su yi ƙara irin yadda jaki ke ƙara sauti na sama shine shahid sannan zahir shine eh, sauti na jaki lokacin da ya gama ƙara zai ƙare gaba ɗaya zai wani eh, ƙara ɗan ƙarami wanda ba mai girma ba to shine zafir to ƴan wuta in suna cikin wuta za su rinka yin ƙara mummunan ƙara har ya kai ga inda ba za su iya wannan ƙara gaba sai gumza kawai suke yi shine lahum fiha zafirun wa shahid sai Allah na khalidin fiha suna masu dawwama a cikin wuta ma damati samawati wal ardi dawwama samai da kasai illa ma sha rabbuka sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so inna rabbaka fa'alun lima yuridu lalle ubangiji kama yawan aikata abin da ya nufi ne to kun ji abin da Allah ya ambata dangane da wuta wuta za ta dawwama dan wuta za su dawwama Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani wurare daban-daban wa ma hum an habi su 'yan wuta ba za su hukuba a cikin wuta kuma za su yi ta ƙoƙarin cewa su yi ta daga wutar ba za a bari su ta ba ya na yastarikhuna fiha rabbana na na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal za su yi ta hargowa Allah ya fitar da su daga wuta to ba su yi ta cikin wuta ba su yi ta cikin wuta Ayi da yawa sun nuna ba su yi ta cikin wuta sannan kun ba su mutuwa ciki balle su huta kun ba za su rayu ba rayuwa da za ta amfani su wannan shine abubuwan da Allah ya ambata da nani da wuta amma nan abin da tijani yake ambato cewa wuta za ta kare to wannan magana ce ta ƙarya dama abin da muke faɗa kenan ya zo da miyagun akidu domin halakar da al'umma akidu waɗanda yake sun saba ma littafin Allah sun saba ma sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama to sai magana ta tamanin da biyar wa mina kazibu tijani yana cikin karshe karshen tijani ya kulu muhammadin al-mashari muhammad al-mashari yana cewa anhu ya karbo daga tijani yake cewa sun mazakara zakara sannan shi tijjani ya ambata an ba da ahalil kashfi daga sashen wasu waɗanda aka yi ma kashfi wato wannan ma ƙarya ce wato su ɗauki cewa akwai waliyai waɗanda aka yi ma kashfi wato abu kamar yadda Allah zai yi ma annabawan Allah Allah zai sanar da su wani abu da a wai suna da wasu waliyai waɗanda yake waliyan sukan za a yi musu wannan kashfi abinda a sai a kuranye musu su yi dubi zuwa ga wannan su ce waliyansu an yi musu kushufi akwai ahalul kashfi wannan ma ƙarya ce annabawan Allah su Allah ya ambata a cikin alƙur'ani wala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul haka Allah ya ce Allah bai yin izharin gaibin sa ga kowa illa man irtada min rasul sai wanda Allah ya yarda na manzo to Allah zai yi masa izharin gaibi abinda a gaibi sai Allah ya mashi izharin sa a bayyana masa shi kamar yadda za mu samu ga hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin kabari abin da zai faru idan an samu cikin kabari abin da zai faru kun ga wannan gaibi ne wanda Allah ya izharin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun manzo gashi manzo ya faɗa mana kamar yadda ranar tashin alkiyama za a tayar da mutane yadda za a ba su takaddun su yadda za a zo da ainihin wasan sikeli na awo kun ga waɗannan abubuwa duka yadda za a zo da aljanna yadda za a zo da wuta wannan duka kun ga abubuwa ne na gaibi na koyi wanda Allah ya yi izharin ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya gaya mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu ta to su suna kudurtawa cewa kamar yadda annabawan Allah Allah ke sanar da su wani abu da a suna kudurta cewa waliyansu suna kai ga wani suna da wani matsayi a wurin Allah yadda abin da a Allah zai musu kashfi ya kuranye musu ya sanar da su abu ne na koyi wanda ba wanda ya san da shi sai Allah ya kuranye musu shi su san shi to ga eh, to irin wannan duka muna cewa ƙarya ce kuma ba don komai suke zo da waɗannan illa kawai don su halakar da mutane don su raba mutane da abin da ya zo daga littafin Allah da sunnan manzo sai a ce ga wali ya an yi mishi kashfi kashfi din nan abin da aka sanar da shi in ka auna shi da littafin Allah sai ga ya saba mu littafin Allah da sunnan manzo sai su yaudari mabiyan su cewa ai wali ya karbo ne daga wurin Allah Allah ya musu kashfi saboda haka can kai sai ka yadda da wannan ka ce to ai ga abin da aka sanar da manzo ga abin da aka sanar da wali ai shi waliyi na shi ma daban yake shi ma Allah ya sanar da shi kamar yadda aka sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga shi ma sai abin da waliyi zai zo da shi ai mai kashi sai ga kuma karara da shi ya saba mu tayin Allah to Allah subhanahu wataala shi zai yi ƙarya ya faɗi magana a nan sa'annan kuma ya zo ya faɗi wata magana wadda za ta saba ma abin da a cikin littafin Allah ya zo ya faɗa ma waliyi wani abu da ya saba ma littafin Allah can shi waliyin ya zo da shi sai dai shi waliyin ya yi ƙarya ya yi ma Allah ƙarya cewa Allah ya mai kashi bisa ga Allah bai sanar da shi ba wannan shi ne babban abin da ke faruwa a cikin wannan ɗariƙa ta tijjaniya da kuma hanyar mabiyan sufaye cewa shugabannin su manyan su Allah na yi musu kushufi Allah na yi musu kashfi ya kuranye musu abubuwa na ɓoye Allah na yi musu kashafi ya kuranye musu abubuwa na koye a sanar da su shi har ma suna cewa ainihin wato hatta da lauhul mahfuz ma suna iya leƙen lauhul mahfuz su yi bincike ciki su abubuwan da aka faɗa abubuwa na gaibi su leƙe gare su wannan duk ƙarya ce da kuma son yaudara da son cin amana da son ha'inta al'umma shine manuha kawai ba ba su don wani komai sai wannan kuma gangano ne na ƙarya irin wannan to shine wata tijani da kansa wai shi zai bada bayani dangane da wasu waɗanda aka yi ma kashfi shine anna muksa ahlin nari zaman da yan wuta za su yi fil azabi a cikin azabar wuta shine khamsa wa arba'ina alf sana wato yan wuta za su yi shekara dubu arba'in da biyar ne cikin wutar jahannama in ji wa in ji ahmad tijani shi ya faɗi wannan shi kuma daga ya karbo wai ya karbo daga wasu waɗanda aka yi kashfi wato wasu manya manyan waliyya waɗanda aka yi kushufi aka sanar da su abin da a koye an sanar da su cewa wutan da zaman da yan wuta za su yi cikin wutar jahannama shine wato shekara dubu arba'in da biyar za a yi cikin wuta bayan an shekara eh, dubu arba'in da biyar sun ba da hada bayan wannan azabu na alfa sana sai kuma a sake dawo a yi musu azaba shekara dubu za a dawo a yi musu azaba shekara dubu summa ba'da hadha yu'azzabuna alfa alfasana sannan bayan wannan za a yi musu azaba na shekara dubu watan za su zauna cikin wuta har shekara dubu arba'in da biyar bayan wannan kuma a yi musu azaba na shekara dubu wa an anhumul azab sannan za a ɗaukaka azaba da gare su kuma alfa shekara dubu sai ya zama ta yan wuta suna cikin wuta sai a ɗauke azaba gaba ɗaya gare su yanzu ba za a sake musu azaba suna cikin wuta shekara dubu ila tis'a wa saba'ina alfa sana zuwa zuwa shekara dubu saba'in da tara shikenan sai ya zamanto za a ɗauki azaba daga shekara dubu har zuwa shekara dubu saba'in da tara wa huwa adadu awwalil khalqi ila nafsi fi ce yace shine adadin shekaru da aka yi na ainihin halitta farkon halitta zuwa a yi busa cikin kaho shine shekara dubu arba'in da tara ne aka yi to wannan duka wai ina suka samu wannan daga alil kashfi wato waɗanda Allah ke kuran ya mai sanar da su abin da akwai wannan duk ƙarya ce wutar jahannama abin da Allah ya ambata wutar jahannama za su dawwama kuma ƴan wutar su kansu za su dawwama cikin wutar jahannama abin da Allah ya ambata kenan to ya abin da Allah ya ambata ga manzonsa a cikin Alƙur'ani manzon Allah ya zo da shi zuwa ga al'umma bayan wannan kuma a ce wani canjin diki ya zo ya yi ma Allah ƙarya wai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kuran yi masa wani abu an sanar da shi cewa wutar jahannama ga shekarun da za ta yi sa'annan kuma ga eh, yawan shekarun da 'yan wuta za su yi ciki sannan wutar za ta ƙare ko kuma wutar za ta yi kaza za ta yi kaza abinda bai zo ga littafin Allah bai zo ga suna manzo ba ba komai bane illa kawai abinda muke ambato ne kowane lokaci cewa waɗannan mutane zindikai ne ba abinda suke nuhi illa kawai su raba mutane da littafin Allah raba mutane da sunna manzo a cusa mutane a kido na kafirci na zindikanci wanda yake kai ka ɗauki kanka musulmi sai ka zo a wurin Allah sai ka tarar da cewa an mai da kai zindiki an mai da kai kafiri. Ƙala ta'ala to wannan magana a dubeta a cikin aljami da dura da ulumul fa'ida min da al-kutub maktum eh, juz'i na biyu sha'i na hudu za a samu wannan magana qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa zalamu suka yi zalunci lam yakun Allah li yaghfira lahum Allah bai kasance zai musu gafara ba wala li yahdihim tariqan kuma Allah bai shirya da su ga wata hanya illa tariqa jahannama sai dai hanya ta zuwa wutar jahannama khalidina fiha abadan za su dawoma cikin wuta har abada kun ji abin da Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira wannan ya kasance abu mai sauki ne ga Allah to insha Allah nan za mu dakatar da darasin mu na yau abinda muka faɗa akan muwafaka Allah subhanahu wataala ya bamu ladarsa wanda muka faɗa akan kuskure Allah ya karkare mana shi a cikin zakata Allah ya taimake mu taimake addinin sa darasin mu na yau dai abinda ya kunsa shine ainihin Ahmad Tijjani yana bayani dangane da kafirai cewa kafirai Allah na son kafirai kuma kafirai suna son Allah kuma Allah subhanahu wata'ala zai yi ma kafirai rahama kuma sa'an nan kafirai ba najasa bane wato kafirai masu tsarki ne idan aka ce kafiri najasa ne tunda sunan Allah al-Qudus na cikin kafiri to kenan sunan Allah shi ma zai zama to najasa kenan saboda haka za a tsarkake sunan Allah al-Qudus cewa sunan Allah bai samu nakasi ba tunda yana cikin jikin kafiri wannan duk ƙarya ce wannan duk zindikanci ne ƙarya ta Allah ne ƙarya ta manzo sallallahu alaihi wasallama ina ne aka ce kafiri sunan Allah al na cikin halittu baki ɗaya na cikin kafirai ina ne aka ce wannan illa kai aqida sa cewa Allah baya saman al'arshi Allah subhanahu wa ta'ala da zatin sa ya shige cikin halittu wannan ita ce aqida da yake akan sa aqida ta kanci alƙashin haka sai a ce komai ya zan Allah to wannan shine abin da muke iyarwa zuwa ga al'umma a sani cewa a gano cewa wannan hanya hanya ce mummuna hanya ce wadda yake ba za ta kai ka ga samun tsira ba hanya ce wadda za ta kai ka ga halaka saboda haka muna kira zuwa ga al'umma a ji tsoron Allah a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo karka ce saboda malamin ka yana ɗariƙar tijaniya ko kuma shehin ka yana ɗariƙar tijaniya ko ko uwayenka na ɗariƙar tijaniya ko kuma abokanka na ɗariƙar tijaniya ko kuma wasu wasu abokan hulɗa na kan ɗariƙa kan wannan ɗariƙa ka ce dalilin haka ba za ka bar wannan ɗariƙa ba ka riki sunna manzo sallallahu alaihi wasallam to tun daga nan ne za a samu bambanci za a samu gane abin da ake wanda ke yin ikhlasi wanda ibadar da yake Allah yake nuhi ba komai yake nuhi ba tun daga nan ne za a gano wanda yake Allah kawai yake nuhi domin idan Allah kawai hake nuhi dangane da ibadar da hake kuma aljanna hake nema to ba ruwanka da cewa malaminka ko shehinka ko abokanka ko ƴan uwanka ko danginka babu ruwanka da kace ka tsaya wai ka dubi abin da suke akan shi ka ce dalilin suna kan abu kaza kai ba za ka bar wannan hanyar ba ka dawo ga littafin Allah kaga kenan wannan yana nuna ba Allah yake nuhi ba to kaga kenan kuma idan ba Allah yake nuhi kenan aikin ka ba bai da ikhlas wanda bai da ikhlasi kuma dama su ne ainihin wasan waɗanda shaidan ke yin rinjaye a kansu domin shaidan kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ambata a cikin alqur'ani shaidan ya ce zai halakar da kowa yace illa ibadaka minhum mukhlisin sai bayan ta masu ikhlasi waɗanda yake kai kawai suke bi dangane da ibada da bauta su ne kawai ba ne da dama a kansu kuma Allah ya nuna cewa shaidan bai da dama a kansu saboda haka in kana son ka samu tsira to dole ne ya zama ta ka gaba ɗaya idan Allah yake nufi ba mutane ba ba yabon mutane ba ba wai kana gudun zagin mutane ba kana neman yabon mutane ba a'a yadda Allah take nufi kawai dangane da ka kawai wannan shi zai sa ka samu rahmar Allah wannan shi zai sa kuma ka kubuta daga ainihin harkarwar da shaidan ke yi ma al'umma domin shaiɗan duk wanda baya da ikhlasi to shaidan zai samu nasara akan sai ya halakar da shi ya za shi akan hanya ta mata to kuma duk wanda gaskiya za ka bayyana gare sa zai zama to ba zai bi wannan gaskiyar ba saboda dubin cewa wannan gaskiyar ta saba ma abinda malamin sai ke akan shi abinda family din sa yake a kansa akan abinda abokan sa yake a kansa akan abinda shehin sai yake a kansa dalilin haka ba zai bi wannan gaskiya ba to alama ce mai nuni cewa ibadar da yake ba Allah yake nuhi ba yana da wata manuwa dangane da ibada ba ya da ikhlasi to za mu takaita a nan abin da muka faɗa akan muwafaqa Allah ya ba mu ladarsa na kuskure Allah ya karkare mu shi a cikin zakata Allah ya taimake mu taimake addinin sa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Malam Muhammad to alhamdulillah insha Allah nan zamu dakatar da karatun mu na yau. Sati na gaba zamu yi da kammale shi sai wancan sati na sama insha Allah zamu shiga cikin dalilan da yasa yan dariƙar tijaniya ba su barin dariƙar tijaniya. Na'am. Assalamu alaikum warahmatullahi. Na'am Sheikh muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Allah ya sa mu da kai duka mu wanye duniya lafiya. Jama'a masu bibiyan masu kallon mu kan sai lokaci yayi wanda za ba al'umma dama waɗanda za su shigo su yi su nemi nasu karin bayani ko neman fashin baki ma nan cikin wasu mintoci kadan za a yi maka bayani ma jama'a ku yi hakuri masu neman alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna jinka na'am da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kara wa malam lafiya da imani da albarka ya tabbatar da dugadugan malam don mu duka akan yin suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kara wa zuwa albarka malam Muhammad ina ma fata alkhairi tare da addu'ar karuwar lafiya da imani da albarka Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana abubuwan da ya saka wani a cikin mizani na ayyukan mu kyawawa ya gafarta mu abin malam ya yi ishara zuwa ga wato eh, abin da shehu tijjani yarya cewa Allah subhanahu wata'ala zai yi rahama ga wato ainihin kafirai tabbas abin da malam ya faɗa rubuce yake a cikin littafi kamar yadda dama an san cewa wato malaman mu ba sa yi wa wa'annan mutanen sharri bal sukan nakalto abin da suka faɗa ne nafsun bi nafsun lafzan bi nafsun to a cikin jawahir ma'ani wanda yake wato ainihin kitabun rima yana biye da shi na bugun daru fikir kenan idan aka duba shafi na wato saba'in da takwas za a ga wata magana da shi wato ainihin aka ambata cikin jawahir ma'ani wanda take tabbatar cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wato ainihin rahama ga kafirai kamar yadda wato ainihin shi abin tijanin yake ambatawa cewa fa inna rahmatallahi la tuhitu bihal okulu cewa ita rahamar Allah subhanahu wa ta'ala hankula ba za su iya wato kewaye ta ba ma'ana hankula ba za su iya sanin wato faɗin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ba sai yake cewa yarhamul kuffara kaifa sha'u. wai Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi rahama ga kafirai yanda yake so sai ce wa qad zakara ba'du ahli al-haqa'iqi wasu sashe na wato ainihin yan haƙiƙa wannan dai abin da malam yake gaya mana cewa zindiƙanci ne abin da yake ya saba mu shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda malam ya mana bayani Allah ya saka musu da alkhairi to shehu tijjani yake cewa wasu sashi na wato ainihin yan hakikan nan suna cewa anna ba'da ahwalir rahmati fi ahli nari cewa wani sashe na halayya na rahama wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa wato ma'abota wuta من daga kafirai, كافري أنهم يغمى عليهم في بعض الأوقات cewa su kafiran nan wato za a wato rangwanta musu a wasu sashin lokuta sai ku nuna kan na'imi sai su zanto kamar mai bacci la yuhissuna bi alimil azabi ba za su wato ba za su rika jin ɗanɗanon raɗaɗin wannan azaban da Allah subhanahu wata'ala ya musu alkawari zai wato ainihin yi musu ba so ko da suna cikin wuta ɗin idan wannan lokaci yayi da za a rangwanta musu to ba za su ji ba za su ɗanɗani wato ainihin tsananin azaba na cikin wutan ba summa tuhbaru baina aidihim sai a halatto ga waɗannan kafiran anwa'u samari wal ma'akili nau'ika na kayan itace da kuma abubuwa na ci fa na fi ghayati aghrabihim sai su ci matukar cin su su ci su koshi eh kai ka ɗauka yan aljanna ne su ci su koshi a kawo musu 'ya'yan itatuwa da abubuwa na ci su ci su koshi Eh, sun bai fi kuna min tilka sukrati sai a tashe su daga wannan yanayi na kamar maye da suke ciki fayar ji'una ila azabi sai su koma zuwa ga azaban da ake musu sai shaitu da ce to fa haza min jumlatin rahmatin lati tunalul kufara wassalamu wannan shine jumlar wato ainihin rahama wanda su kafirai za su samu sai ce wassalam ya gama wannan magana to kaga wannan ya tabbatar cewa wato kafirai ana musu rahama har ma za a kawo musu abinci su ci har ma za su zamto kamar masu bacci a cikin wato wuta har ma zai zamto ba za su ji tsananin azabar wannan wutan ba a wannan lokacin a kawo musu abinci su ci su koshi wanda wannan ya sa ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rabata mana a cikin alkur'ani abin da Allah yake gaya mana cewa la bisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa wala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun ba ma za a sauƙaƙa musu azaba ba mu haka Allah ya lamarta mana a cikin alqur'ani subhanahu wataala kuma wa man asdaqu min Allah qila wa ya kai Allah wato ainihin iya magana wa ya kai Allah gaskiyar magana ومن أصدق من الله حديثا ويكي الله قسكي ما للعباري تومو أبن الله يبامو العباري شيني باما أخففا labari شيكم شيخ تجاري ما للعباري باما إيا خففا موسبا حرما أبن شزا أكاو موسي سيكسو كوشي to musa inda ya samu wannan karatun nashi ba wannan shine abin da malam yake mana ishara cewa duk wannan kafirci ne domin duk wanda zai zo yake shi yanzu Allah subhanahu wataala a bada labari to ah, wato yana kishiyantar Allah subhanahu wa ta'ala ne yana kokarin a karyata Allah subhanahu wa ta'ala wala iyadu billah Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya kuma kare wato ainihin iyalanmu da duka al'ummar musulmi daga fadawa cikin wannan mummunar akida abu na biyu ah, malam ya mana tara zuwa ga Eh, afo na kusa da ƙarshe dai malam ya mana ishara zuwa ga wato wata shahararriyar magana wacce kamar yadda malam ya faɗa gaskiya ne hatta jahilan su ma sai ka ji wani bai ma iya karanto ta ba bai ma san a ina take ba in ka ce masa a ina take sai kira ma littafin da babu shi yawanci sukan ce a jawahir ma'ani wanda kuma a jawahir ma'ani tun daga farko har ƙarshe <laughs> duka wato ainihin nusa. na shi jawahir ma'ani babu wannan magana cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i cewa in kuka ji wani abu daga gare ni ko a kaina kai idza sami'tum anni in kuka ji wani abu a na to wannan magana kamar yadda malam ya karantar da mu tana cikin ifatul ahmadiyya to amma idan muka kalli wato ainihin sauran nusus wayanda suke a cikin dariƙa za mu gane cewa wannan magana an yi ta ne a munafurce Eh, an yi ta ne a munafurci ko kuma an yi ta ne a doron shari'ar manzon Allah amma wani abu sabanin shari'a wanda dama ita ce dariƙa ta gina akai to wannan ka'ida ba za a yi imanin ta ba kamar yadda Shehu Ibrahim a cikin jawahir rasail yake umarni da su bi shari'a su bayyana shari'ar manzon Allah su boye sirri inda yake cewa iyyakum wa hisa asri da ghairi ahlihi fal wajibu katmul asrar wa ibharu shari'atun nabiyil muqtar to wannan ka'ida ko dai ƙarya ce babu ita saboda akwai nusus da dama da suke cin karo da ita a cikin ɗariƙa ko kuma dai suna istimalin ta ne a wato ainihin shari'a eh, yayin da za su yi shari'a to za su yi amfani da ita Yin kuma za su yi ɗariƙa su to wannan magana babu ita wanda wato ƙarinatul hal lisanin hal zai tabbatar mana da wannan magana kasancewar babu ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa tun daga na farko har zuwa na ƙarshe da ya taɓa ɗauko jawahirin ma'ani ya yi bahasi a cikinsa ya ce ban da wannan ban da wannan ban da wannan wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ba mu taɓa ji sun yi haka ba ba mu taɓa ji an ɗauko aljami'u ba da malam ke karantar da mushi a ce wannan magana da wannan magana da wannan magana ta sa a addini ba sa yi kai hatta littattafan shehu ibrahim ma wanda kaga shi ba shi bane mu'assisin wannan dariƙa ba a taɓa ɗauko sa an ce banda wannan banda wannan banda wannan ba duk babu duk ba sa yi saboda ka'ida ne suna da ka'idoji cewa man qala li shaykhihi lima lam yuflih abadan duk wanda ma ya ce shi me yasa shehu me yasa ka ce kaza kai a cikin jawahir ma'ani wanda yake haɗe da rimahu wato bugun dado suke kenan a fasali na goma sha tara da suka bude suke cewa wa adamu li'tiradi alaihi fi shay'in wa law kana zahiruhu annahu haramun cewa shi muridi daga cikin abin da ake bukata a gare shi shine gudun yin musu wa shehu cikin duk abin da shehu ya aikata ko da wannan abin haramun ne kamar yadda suka ƙara ambatawa a cikin wato ainihin wannan fasali cewa wa min sharutul muridi an ya kuna bayna yadai shekhi kal mayyit bayna yadai al cewa sharadi ne ma na zamtowa muridi muridi ya kasance gaba ga shehin sa kamar gawa a gaban mai wanke ta to mutum ya zamto gawa a gaban mai wanke ta ishara zuwa ga rashin tasarrufi rashin ya iya bambance daidai ba daidai ba shine har za a ce in shehu ya magana ya auna da mizanin shari'a gawa ce za ta auna da mizanin shari'a to kaga wannan maganar ko dai ana kokarin wawaitar da hankulan mutane ne kamar yadda malam Allah ya saka masa da alkhairi ya karantar da mu ko kuma wannan magana suna isti'malin ta ne yayin da ake maganar zahirin shari'a in sun fito cikin musulmai za su yi musulunci irin yadda sauran musulmai suke yi to za su ɗauki wannan magana in kuma sun koma gida za su yi su to ba a isa shehu ya faɗi magana ka ce baka yadda ba a shehu da yake da isma alkutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i shine har zai yi magana ka saba masa kamar yadda suka faɗa a cikin wato ainihin arimahu suke cewa wato fi ilamihim fasali ne ma guda aka buɗe shi aka ce fi ilamihim annal anna shekha wa huwa waliyul kamil sai yake cewa fi ummatihi kan nabiyu fi ummatihi cewa shehu wanda shine waliyi cikakke a cikin al'ummarsa tamkar annabi ne a cikin al'ummarsa wanda wannan shine ya bayi zuwa ga shehu ibrahim a cikin kashiful ilbas an faidatul hatmi abul abbas yake cewa da a wata waliyin faqad radda da'wata nabiyyin duk wanda wani wali ya wata da'awa ya faɗi magana ya mayar masa da abunsa to kamar ya mayar da da'awar wani annabi daga cikin annabawan Allah shi yasa ma a cikin limamu hizbur rahim fasali na shida suka faɗi wasu wato ainihin narko na azaba tattare da duk wanda ya wa shehu inkari suke cewa wato wa min wa min qaba'ihil inkari daga cikin abubuwa munana wanda suke samuwa ga masu inkari sai suke cewa annahum muktafuna asar yahudu yahud wal na wal cewa su masu bibiyar wato diddigi ne na yahudawa da kafirai da wato ainihin mushrikai sai yake cewa fala shakka annallaha babu shakka a wajen su cewa lalle Allah subhanahu ta'ala yu'azzibahum zai musu azaba da irin azaba da zai wa kafirai da mushrikai da wato ainihin munafikai to yanzu wanda aka ce idan kai masa inkari zaka samu irin wannan shine har za a ce idan yayi magana ka auna ta da shari'a gari aka mayar masa kaga wannan maganganu ne masu cin karo biyu sau da ko dai ya zamto yaudara ko kuma ya zamto wancan ababi ne na shari'a eh kamar yadda malaman su suka ce an fito za a yi shari'a za su iya na musulmai to su sa riga musulunci a shiga a dama da su in ko su koma gida za su yi ɗariƙar su to ban da wannan wato ainihin ka'idar a ciki shi yasa ba za ka ga ba sa inkari a cikin maganar wani shehu sai abu na ƙarshe malam muhammad ban sani ba ko za a bani dama a gurguje. Ah, ba ba da dama. <laughs> Eh, afwan eh, eh, minti ɗaya ko biyu insha Allah. Malam ya mana ga ishara zuwa ga kallon lauhul mahfuz cewa tabbas wali yana kallon lauhul mahfuz wannan ah, rubutaccen abu ne. Eh, rubutaccen abu ne shi karan kanshi shehu Tijjani ma karan kansa ya yi da'awar ya ga lauhul mahfuz sannan kuma a cikin jawahir ma'ani an tabbatar cewa wato arifi tabbas yana ganin lauhul mahfuz eh kamar yadda ya zo a cikin wato jawahir ma'ani a juzu'i na biyu shafi na ɗari da ashirin da bakwai lokacin da suke ƙoƙarin muƙarana tsakanin ɗan adam da wato ainihin mala'ika wane ne ya fi wani shi suke cewa wato ainihin shi arifi fa inna fi haqiqati kulli arifin lallai haƙiƙanin kowane arifi al-ihaqati bi jami'il mala'ikati cewa kewaye ilimin sanin dukkanin mala'iku Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa ma ya alamu da ka illa huwa to amma shi arifi yana da wato ainihin ilimin dukkanin mala'iku gaba daya فإن في حقيقة كل عارف الإحاطة بجميع wa jami'in وجميع الموجودات da dukkanin mahalittu gaba ɗaya min al'arshi ila alfarshi tun daga kan al'arshi har zuwa kan kasan kasan kasa shimfiɗa ƙasa ya kewaye da saninsu. su ya san adadin mutane nawa ne ya san adadin aljanu nawa ne adadin tsuntsaye adadin kaza adadin kaza adadin kaza dukkanin ya san su sai ke cewa kai wato sai kai wani mataki da suke cewa hatta idza arada an yi tsala ghaiban fil lawhi shi wannan arifin kai girman sa ya kai matakin da idan yana bukatan ya hango wani gaibu a cikin allo sai ce yanzu rufi zati zai kalli wannan abin da zatin sa wai fattishu fi kai ban kada ban kada ba zai shi arifi sannan muka koma cikin addu'atul harida sharhi na yaqutul farida sa na farko shafi na hamsin zuwa hamsin daga cikin shabahat na wato shehu tijjani kamar da yadda shi abdulwahid nazif ya ruwaito yake cewa wato yana bada labarin yadda aka yi isra'i da miraji da shi ko kuma yadda aka yi miraji da shi yake cewa wato ala bai ba ita najtima'una wa fi qaba a ijtima'ul ahibbati sai ce wa ayantu israfila wal lawha war riba sai tijani ce kai ni fa da ka gannan nan naga mala'ika israfilu naga lauhul mahfuz muhalli shahid wa ayantu israfila wal lawha wannan lauhul mahfuz din tabbas da malam ya faɗa aqida su ne suna ganin lauhul mahfuz shi yasa ba su kaɗai bane suka ba Allah ba Allah kaɗai bane ya san gaibu kamar da malam ya kawo mana a aya cikin suratul jin cewa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bi rasulin to a cikin rasulin din nan su hadda shehunne suna ciki su ma suna idan suna da bukatan ganin wani gaibu a cikin lauhul mahfuz to sukan gani har ma ban kaɗe ban kaɗe da bincike bincike suna yi su ga me suke so su gani kuma a cikin zatin su saboda haka a fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa malam lafiya da imani da albarka wajen ƙara karantar da mu kuma ƙananan ɗalibai Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikon koyi da wato ainihin abin da malamai suke nuna mana dan koyi da ma'anar wato mu guje ma wannan abu sannan kuma mu isar da sakon su nan gaba Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi ya yalwata musu wato ainihin rayuwarsu cikin lafiya da imani Allah ya kiyashe mu tabewa ya shirye waɗannan mutanen waɗanda suke da rabon shari'a Allah ya shirye su waɗanda ba su da rabon shari'a shari'a Allah subhanahu ta'ala ya kange al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga sharrin su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Masha Allah na Allah saka da alkhairi. Ina gan jama'a ku yi hakuri. Da saye yau mu eh, sai da karatun nan nan insha Allah Allah ya saka da alkhairi a ah, gashi. Shek za ka yi hakuri mu da saye nan nan mun ba ka ya ko zo ah, bar mu da wani kalma ko kalmatai wanda za mu dasa da aya insha Allah. To, kowane lokaci dai abin da muke son mu ɗan yi ma ƙara yi mutane tambihi shine ainihin wasiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuwa ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala alimul gaibi ne ya san abin da abu yi. Tun lokacin da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa za a samu irin waɗannan mutane waɗanda ke zuwa da waɗannan miyagun akidu domin su raba mutane da addinin musulunci. to Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah yana cewa wannan ita ce hanya ta hanya ce wadda yake madaidaiciya fattabi'uhu Allah ce abita Allah ce wa wala tattabi'u subula kar ku bi an hanyoyi idan kuka bi an hanyoyi fatafarraqu bikum an sabili za su raba ku da hanyar Allah kaga waɗannan aƙidu da muke bayani waɗanda ke cikin wannan ɗariƙa to aƙidu ne wanda yake duk wanda ya yarda da waɗannan aƙidu to aƙidun za su raba shi da hanyar Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya zo da waɗannan aƙidu ba daga wurin Allah su waɗannan mutane zindiƙai su ne suka zo da waɗannan aƙidu domin su raba mutane da hanyar Allah kuma Allah da kansa ya yi ma al'umma wasiya cewa kar a bi waɗannan hanyoyi kar a bi waɗannan hanyoyi a tsaya ga hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita daga wurin Allah Allah ce wala tattabi usbila ta yan hanyoyi idan kuka bi hanyoyi fa tafarraqa bi an sabili za su raba ku da hanya ta to sai Allah ce wannan shine abin da Allah ya muku wasiya da shi watakila za ku yi takawa to saboda haka wannan ita ce wasiya da muke yi zuwa ga al'umma baki daya a yi riko da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah shine manzon da Allah ya aiko muna kuma shine annabin da Allah subhanahu wataala nuna shine annabi na karshe kuma shine tun a zamanin da aka aiko shi tun lokacin da aka aiko shi Allah ya ce ya cika addini al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku addini ya riga ya cika saboda haka duk wanda zai zo da wani abu ƙari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi in dai kana son rahamar Allah kana son aljanna kana son ka kubuta daga wuta to ka kauce ma wannan abun ka tsaya ga wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah to nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa akan muwafaq Allah ya ba mu ladarsa